ya nuna mana gaskiya a duk inda take ya kuma ba mu ikon binta ya nuna mana karya a duk inda take kuma ya ba mu ikon guje mata yan uwa a gurguje kamar yadda kuka gani sanarwa ce wacce sai Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara sai Allah ya kai mu an jima afuwan ina zuwa ku yi sharing da Allah ni ma in yi sharing ina zuwa idan Allah ya kai mu an jima tsakanin yana zuwa da Allah yauwa ku sharin yan uwa gashi na ga wani dan uwa ya fara sharing na ga wani dan uwa ya fara sharing na ga wani ɗan uwa ya fara sharin ku sharin da Allah kamar yadda kuka gani na rubuta a sama karanta abu tsakanin daidai da ba daidai ba tsakanin dr idris malaminmu kenan da abdurrahman isa gaya wannan karatu zai zo muku da misalin karfe tara na dare an jima insha wato akwai abin da na lura gaskiya ni a fahimta ta amma ban sani ba ko ku kuna da wata fahimta wato dakta ya so ya amfani da wannan abin ne kaga salo ne farko na 'yan bida'a cewa ai an yi kuskure a larabci kuma 'yan bida'a sukan bi wannan salo ne saboda su rushe mai shi saboda a ce ma ai baka iya ma karantawa ba to ta yaya ma za a yi ma kama san ma wannan ma'anar to sai dakta ya amfani da wannan salam Dan ya rushe shi abdurrahman isa gaya ni haka ne na fahimta za ta iya yiwa ba haka ba ne to amma tun da dakta ya kawo mana shi shi ma wani topic ne sai mu ɗauko karatuttukan dakta sai mu ɗauko karatuttukan da shi abdurrahman isa ga yake sai mu sa su a sikeli mu duba gurin karantawar yaya abin yake kuma insha Allahu ta ɓangaren shi dakta zan kawo misali goma yanzu dai su ne a ƙasa akwai misalai guda goma su ne a ƙasa yanzu ban sani ba ko in na ƙara tuntuɓa na ƙara bibiya zan tarar da wa'insu shi kuma isa gaya za mu ɗauko shi ma karatuttukansa sai mu ji yadda yake karantowa insha Allahu wannan zai zo da misalin karfe tara na dare eh, duk da cewa kamar yadda muke faɗi wato dakta ya kamata ko in ce inda son samu ne ko kuma a shawara irin wannan abu na cewa wane ya karanta daidai wallahi halayya ne na 'yan bida'a halayya ne na 'yan bida'a kuma suna yi ne don su rusa shi mai shi kuma abdurrahman isa ga mu ne muke tiktok wallahi yana ba wa suna gudunmawa matuƙa kai akwai wa'insu abubuwan ma da wallahi in ya zo ya warware mu karan kanmu kalla muke mu jinjina masa kuma yanzu yana ganin wani abu ya faru ko kuma wani ɗan bida'a ya ce wani abu za ka ga ya garzayo ya zo ya yi bayani to amma dakta sai ya bi salon da 'yan bida'a suke bi saboda ya rushe shi kenan yanzu ba ma ya karantawa daidai to inda wannan ne to da wannan kwanan in an jima za mu auna wa dakta wannan kwanan da dakta ya auna wa abdurrahman isa gaya to za mu auna masa da shi insha Allahu idan Allah ya kai mu da misalin karfe tara na dare in Allah ya yadda zan dan sa mana ku ji batun da shi dakta ya yi, ku tsaya in sa mana batun da shi dakta ya yi eh, ku tsaya in sa mana za mu auna ne mu gani kuma za mu buɗe layi eh, za mu buɗe layi Eh, in dai mun wannan za mu buɗe layi in wani yana ganin daidai aka karanta to kaga zai iya kira sai ya gaya mana cewa daidai ne ya faɗi dalilansa duk da cewa ni gaskiya ban fiya bin wannan salam ba gaskiya eh ni ban fiya bin wannan salam ba <coughs> ko a hutu jiya da na danna wancan yanewa datta izgiri ai na ji kuskure Eh, ai na ji kuskure amma kaga ai ban tsaya ga shi wannan kuskuren ba saboda abin da na ɗauke shi kamar 'yan bida'a sukan kawo ne saboda sun rasa abin da za su faɗi to kai in kana da abin da za ka faɗi bai kamata ai ka bi salansu ba eh, kakka ba hanyar da suke bi to amma dakta ya bi ta tunda ya bi ta to kaga mu ma sai mu shige ta eh mu ma za mu shige ta amma gaskiya ni ban so in shige ta ba kuma za ku ga hatta 'yan ɗari kuma ko da tattaunawa nake da su za ku ga babu ruwana da irin ko in ce sai na gyara ma larabcin eh, ba na irin wannan gaskiya ku ɗan bari in sa muku ku ji abin da dakta ya ce sai kuma mu tara zuwa anjima da izinin Allah karfe tara na dare sai mu ɗan sa muku misalai eh, insha Allah ku yi haƙuri da Allah Za in sa muku kunshi to ni ba dan masa zaton mummunan zaton cewa yana so ya fito da kansa ko shahara bane amma ni da kace malamin ka ne babban malamin ka in gaskiya ne tuntube ni mana ta kasa ka nemi fatawa tunda baka wuce a baka fatawa ba kai bai wuce a bashi fatawa ba tunda kai ba malami bane hmm. dan yana da kokari kan amma wasu lokacin yana karanta abubuwa kake ma ba daidai ke karantawa ba hmm, da yawa na kan ji shi to kai hakuri ka iya karatun ma tukunna mana gaggawa mai kake hmm. to kun ji gabar da dakta ya yi tsokaci a kai an ƙara dannawa to wannan shine topic mu zuwa anjima insha Allah tunda kai ba malami bane hmm. dan yana da kokari kan amma wasu lokacin yana karanta abubuwa kake ma ba daidai ke karantawa ba da yawa na kan ji shi to kai hakuri ka iya karatun ma tukunna mana gaggawa mai kake to wannan shine topic din mu na anjima insha Allah za mu ɗauko daka Daliban ilimi ku matso kusa eh daliban ilimi ku matso kusa idan an jima topic din naku ne topic din naku ne zan ƙara sawa ni dai na faɗi fahimta ta gaskiya a fahimta ta dakta ya kawo wannan abu ne saboda ya rushe abdurrahman isa gaya kawai shi yasa ya kashi ni dai a fahimta ta kenan ya kawo shi ne don ya rushe shi dakta bai kalli yanda yake wa sunna kokari ba duk da cewa ya ce yana jinsa da yawa ma yana jinsa da yawa kuma za ka ga ba duk karatunsa ba ne a zai yi kuskure to amma ya ji kuskuren da yawa su da yawa to alal misal ala sabilil misal muƙaddara yana da kusakurai da dakta ya ji guda goma guda goma muƙaddara da yawa guda goma sai ji di ya yi kuskure network ne ya ɗauke kuɗin ya haƙuri kamar yadda na ce a misali ya ji yana karanta ba daidai ba da yawa alasabiyar misali kila ya karanta karatu guda goma kuskure to ai ba duk karatunsa ne yake kuskure ba na rudud saboda shi aikinsa fa kenan rudud ga 'yan bida kawai abin da shi yake yi kenan ƙila ka iya tsinta cikin karatuttukansa in wa'insu malaman izala sun yi wani abu da bai dace ba yana da ƙoƙari to ce kaza ne yana da wannan ƙoƙarin kaga aika duba akwai wani abu da aka yi na cikar gwamna wani gwamnan wannan kwanaki na ga bayanin nasa wani gwamna ya cika ko shekara kaza sai malama ahli sunna suka je gurin a ya fito ya yi bayani to in banda ire-iren wannan kawai shi in bida'a yake wa raddi zai yi karatu guda hamsin guda arba'in da biyar rudud ne wa 'yan bida'a gaba ɗaya sai dai irin wancan abubuwa da ake samu sai ya fito ya yi bayani kuma bayanin da yake yi fa tare da girmamawa yake yi tare da girmamawa ya ce kaza kaza kaza ya ce to kaza fa saboda me jama'a su gane kuma da mu ai abin da muke inkari shine ka fito kana zage-zage ko cin mutunci wala aka gadan mana da wannan cikin tafiyar sunna an cutar da mu an cutar da mu ɗalibai suka gaji irin wannan saboda ba za su taɓa yin nasara akan 'yan bida'a ba irin su ibnu taimiyya da kaga sun gagaru duniyar bida'a ba ta zage-zage ba ne ta karatu ne a ilimi dai in ka ƙwanƙwasa za ka ji akwai tauri to shi sa suka gagari 'yan bida'a to ma in muna so mu ci riba kaga hanyar karatu za mu bi to kaga irin wannan kada a gadon mana da wannan cikin tafiyar sunna ana kallon ka kana rashin kunya da cin mutunci sai a ce ai ali sunna ne a wannan ba daidai ba ne kamata a ganka kana karatu tsantsar karatu tsagwaran karatu amma in muka bar abin ya ci gaba to irin abin da za a haifan mana kenan shi yasa kamar yadda na ce ala sabilil misal kila dakta ya ji kuskurensa da yawa muƙaddara ya ji kuskure guda goma to ai ba duk karatu ne yake kuskure ba ba duk karatu ne yake kuskure ba ai kenan yana da karatuttukan da ya yi daidai alal akal ka ce guda talatin duk daidai ne sun ma yi kaɗan ma ƙaddara kawai ka ce guda casa'in ya karanta daidai raddi ne ga in bida'a kuma kuma dama abin da yake karantowa su littafin jawahirul ma'ani ne da irin su jawahirin rasa'il su da yake karantowa da irin da ya littattafai na malaman bida'a to ƙaddara dakta ya ji kuskurensa da yawa ɗauki goma cikin ɗari to kaga kamata yi dakta ya duba wannan casa'in ɗin ya duba wannan casa'in ɗin tunda ci gaban sunna yake so kamata yi casa'in ɗin nan ya duba su kuma sannan ma ai in dai da a ce da gaske ne dakta kamata yi ko da ba shi da nambarsa ya sa a nemo masa a matsayinsa na babban malami gare shi sai bi shi ya gyara masa ya ce fa ga ɗan lura kana ɗan samun matsala a kaza amma duk dakta bai ba sai da dakta ya saba masa to sai na fahimci ni a fahimta ta gaskiya dakta ƙoƙarin rusa shi gaba ɗaya ƙoƙarin lallata masa da awaye kawai abin da ni fahimta kenan saboda ya saba masa sai ya bi hanyar da 'yan bida'a suke bi ta ba a karanta daidai ba to tunda dakta ya bi wannan hanyar ni ba binta wallahi ba binta ba binta ni saboda ina ganin binta rashin dalili ne ke sawa a bita saboda ina ganin bin wannan hanyar an san in aka ƙetare gaba za a sha kashi ne sai ake bin wannan hanyar kawai ne abin da na fahimta shi yasa bana bi shi yasa ka ga yan bida'a ne suke binta amma tun da dakta ya bita to haka za mu haƙuri mu ma mu bi masa ita in Allah ya yadda da misalin karfe tara na dare in Allah ya yadda za mu zo mu gabatar da wannan karatu za mu ɗauko wato karatuttukan da dakta yake karantowa eh, sai mu zo mu sa su a sikeli sai mu auna da shi ɗan uwa abdurrahman isa gaya fatan mu dai jama'a su gane gaskiya in allah ya yadda amma ni fahimta ta kenan amma ban sani ba hakan ma saboda bana so in zo live ba tare da na ba wa dama ba za ta iya yiwa kai kana da wata fahimta ba yayi ne dan ya rusa shi to da haka zan dan sa ba sai ka kira kila ka faɗi ra'ayinka kafin mu zo karatun insha Allah amma ni dai abin da na fahimta ke. wuce a bashi fatawa ba. Tunda kai ba malami bane. Hmm. Dan yana da kokari kan amma wasu lokacin yana karanta abu kake ma ba daidai ke karantawa ba. Kun ji ko? Da yawa na kan ji shi. Da yawa ya kan ji. To kai hakuri ka iya karatun ma tukunna mana hmm. gaggawa me kake? Hmm. Gaggawa me kake? Ba a ci da zuciya ilimi. wato kaga wannan 'yan bida'a suke faɗi wato ba kama iya karantawa ba ma eh, hanyar da suke bi dakta ita bi amma mu ba ma binta gaskiya eh, wallahi saboda ni ban fiye san irin wani saboda gwara a tafi straight to the point a tafi nan matin da dakta ya bi mana ita za mu bi ta insha Allah za mu zo kuma mu haska amma ni fahimta ta kenan in kana da wata fahimta sabanin tawa zo ka yi bayani ni dai a fahimta ta gaskiya dakta ya bi hanyar yan bida'a ne a nan don ya rusa abdurrahman isa gaya kuma dakta bai fifita eh, maslahar da a wasu sunna ba gaskiya akan abin da ya shafe shi shi gaskiya bai fifita ba inda ya duba maslahar da a wasu sunna da ba zai masa haka ba musamman yanda har ya san yana kusakurai da yawa to kaga ya jima yana bin sa kenan ya jima da sanin sa kenan shi yasa har ya ji kusakurai da yawa amma ni zan sa wannan da Allah za in sa wannan eh, ni wallahi ban fiya ni ban fiya son eh, eh, ni ban fiya son wannan ba ni ban fiya son hanyar ba amma za mu sa ta. Eh, tunda dakta ya bi ta za mu bi ta shi yasa wato wannan ba daidai ba ne ƙoƙarin rusa da awon wani mai jajircewa saboda ya saba kan wata matsala ijtihadiyya ma don abin da yake da taalluƙi da jarhi da ta'adili matsala ce ijtihadiyya eh, matsala ce ijtihadiyya wanda yana daga cikin abin da maluma suke faɗi duk daidai ke shi ma ba alal itlaq ba shine la in fi masail ijtihad haka suke faɗi kuma akwai wata ƙa'ida da suke cewa ƙaunar mujtahidi laisa hujjatan ala mujtahidin akhar musamman abin da ya shafi jarhi da ta'adili ni dai fahimta ta kenan amma in wani yana da wani fahimtar da ya saba wa fahimtata? to da Allah kafin mu zo karatun anjima zai iya kira sai ya gaya mana eh, amma dai anan dakta ya bi hanyar yan bida'a ne gaskiya don ya rusa shi eh, bai duba irin yadda yake hidima wata fiye sunna ba bai duba yadda yake raddi ga yan bida'a ba sai ya saba masa akan matsala ijtihadiyya da bata kai ta kawo ba sai so ya rusa shi gaba ɗaya kaga wannan duk alkhairin nan da ake samu na raddi da yake wasu abul fati na raddi da yake wasu junaidu na jawahirul ma'ani da yake karantowa to an ce ma baya karantawa daidai kuma su basu faɗi ba sai datta kuma wallahi sun san shi kuma suna jin sa to shi sa tunda dakta ya bi ta tsaya mu bi ta in Allah ya da zamu kawo dakta zuwa anjima zamu daddanna in muka daddanna sai mu buɗe layin waya sai ɗalibai su zo sai mu haɗu da ni da su sai mu auna daidai ne ko ba daidai ba ne to kaga in ba daidai ba ne kenan to abin da datta ya faɗi ya faɗa kansa kenan ba kan abdurrahman isa gaya ba insha allahu da misalin karfe tara amma har yanzu ban ga an yi kira ba ban wannan ba ga nan ba nan za ta iya yiwa ba haka ba ne saboda ni na fi so ko me zan yi na yi adalci ni eh, ba na so ni ne zalunci gaskiya na yi adalci ko me zan yi eh, ko me zan yi na yi adalci ga wani dan uwa ya yi kira assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am dan uwa da muke magana kana magana da ibrahim ina kira ne daga kasar ghana to muna jin kamala ibrahim na'am to ah, ina fatan dai kana lafiya alhamdulillah lafiya kalau malam eh, to mun gode Allah na'am to eh, ina ji yanzu yanzu yanzu ka zo ka manna wannan karatun da kake yi ko kuma mu ce announcement din da kake yi mm. to announcement ka kamar dai maganan <clears throat> kadiyan dr idris ne da shi dan uwa isa gaya a ai yanzu kana ji wai gyara larabci <clears throat> na yanzu na yanzu nake gwadawa eh ai kabiya ce ta tafiyar sunna tunda idan an rusa eh, isa gaya duk eh, eh, aikin da yake sunna kaga ai an rusa shi ko ba haka ba Eh ah, na fahimci na fahimci amma maganar da kai cewa ku ko kuma kai baka baka ya ke cewa ne baka baka dukan wannan salon mm. larabci mm. da so dewa ni na duba tukan ka dewa mm. idan kana yi mawayin su irin mayan bida nan raddi ka gane kana yi ka ce e larabcin ma ba su iya ba ko kuma in wani ya zo ka ce me shi ya karanta ba da jimawa ba kwanakin bayan ga ko ni wani danwa shi man na yin dangan tukan shi kan facebook eh, na manta sunan shi gaskiya ina ji ko abuja yake da zama ne ko nijar eh, niger state ne mm. wani fari haka shi ma yana maganan cewa wai da demokradiyya kafirci ne mm. maganganu dai wani abu makamanci haka ban sani ban ka tuna da wannan gayi eh. wannan wannan kenan a ah, inna eh, inna alhamdulillahi na hamadahu kenan yawwa yawwa yawwa to naga ka zo kana nuna ma duniya kamar me mm. jam wannan baki ma bai yi ba ko kuma bai sani ba ko ba haka ba to wannan maganan da kai kai a kan shi nan da maganan da ta Idris ya yi a kan eh, Malam Isa gayan nan mm. akwai wani bambancin ciki bambanci cikin su nan ne ok na fahimce ka kawai eh, ka kammala eh na farko kenan tambaya na na farko kenan eh akwai bambanci gaskiya to menene bambanci nake ciki kana ji ka san Abdurrahman Isa gaya ko baka san shi ba na san shi sosai da Allah yanzu a bisa adalci aikin da yake wa sunna shi wancan shi ne wa sunna irin wannan aikin ba kaga a eh, ah, ah, ah, cewa fa kai ai ka san shi fa cewa kai eh, ka san shi eh, yana yi yana yi yana yi su duka suna yi a'a ba wai su duka su ne ba mai to tsayan ƙara canja ma mahimmancin Abdurrahman Isa Gaya na'am a tafiya sunna da mahimmancin wancan shi wancan ai kaga tantirin jahili ne shi ai baka ai in kada shi ma da Abdurrahman Isa gaya ai baka kyauta ba ai kana dai bibiya dai ka dai san Abdurrahman eh. Isa gaya dai kana ji ka dai san shi na san shi sosai da Allah aikin da yake wa sunna kaga wancan shi ya ne mata baka gane ba a tambayar ka ne da Allah ai eh, na na na fahimci eh, tambayar da kake son kamin ni na farko ni kana ji ni ba ni ba malami bane kuma ba ah, talibin ah, ah, abin gaba ne amma sawa ba malami bane kuri bari akwai magana nake son yi to ina jin ka ba malami bane mana na ne na zama malami ina jin ka ni ni ni da na kira ka ni ba malami bane ni ni ni ina bibiyan karatu ne ni ma ina karuwa amma ai kana da hankalin tantancewa ko sosai ai sai sa ne kaga nazo ina tambayan ka wanga maganganu to shine ai ai nake ma da Allah kana bi da yanda Abdurrahman yake wa sunna aiki da shi wancan fa kana ji tantirin jahili ne fa wannan ba ba masala ko ba mai afkar din boko haramun wai kake so aikace ba shi ai wannan ana fa ai malam alkanawi tambayan ka da nayi shine wani na yi ma wani gyaran larabci kai ma kana yi ma wani gyaran larabci ina bambancin gyaran larabcin da kake yi da bambancin gyaran larabcin da dokta kuma ke yi wannan ne tambaya na babatun babu matsala babu matsala naji wannan menene aikin wannan kaga wannan kuma sabon sabon debate ne ko kuma ce sabon tattaunawa ne a ah, to ai ka san wani abu shi ka zo karki na'am ina jin ka eh ka san wani abu abin da yasa na kama wannan kana ji he ai ni wancan ban ma ɗauke shi a yaya ma zan ce ma kaga tunda kana ganin kimarsa kada ka sa in faɗi wani abu a kansa amma dai yanzu tsaya tsaya ka ji kana ji a tsaya da Allah tsaya kana ji abin da yake faruwa yanzu kaddara ni ma na yi wa wancan kana da wani wanda ne wa bayan shi a yanzu a yanzu ba zan yi a kana da wani tambayar ka ne kana da wani kana da wani ai amsa nake baka cewa ne kana da wani bayan sa shi amma shi na wannan ne na sani ba matsala kana ji ina da shi ba ni da shi simple abu kaga bai kamata a ringa tsaya jayayya ba kana ali suna kana da wani bayan wannan kaman ban taba ci ba kenan to shikenan ka gane ba a a'a mm. eh yauwa yasa waje wannan eh waje maganar shi ne kawai a a tsaya ka ji ai san ba mu karasa ba kana da wani bayan wannan malal kanawi a'a tambayar ka ne fa simple question fa tsakana kana da wani eh, bayan wannan a ina da shi kai ba ka san ni bane ba ai kana bibiya ta ba ai kana bibiya ta ai ka san ni ah, ni ni ni number one follower ka ne to shi kenan kana da wani bayan wannan saman guri mana saman guri mana saman kuri ina bibiyar malumma da yawa ni ba kowane karatun ka ne zan ce na zo na ji ba amma amma dai eh, kana bibiya ta ina bibiyan ka mana ina bibiyan ina jin karatun ka kana da wani bayan wannan kawai tambayar fa da nema kenan a'a ina da shi gashi a'a ba ni da shi simple sai mu je gaba ina so ne mu kai nan wani waje eh, to to yanzu ba ni da shi eh na cire ba ni da shi ka san abin da yake faruwa ni kuma yanzu me yi a yana ce a magana ta kace yanzu menene minka a kai yanzu kafin ka hau Me me ai nace a zance na me ka ce a zancen ka ka eh. ce <clears throat> eh, eh eh to shi ga maganar da ka fadi hmm. in dai na yi daidai ka ce ka ce na yi daidai eh amma na'am isa gaya yana kokari hidiman da yake yi yana rusa bid'a amma salon da dokta ya dokin nan batun bai iya karanta eh, larabcin nan daidai ba a kana ji shi wannan alakar abin da ka tambaye ni domin sa a ai ina so ne aika ka tafi ai ni ma na faɗi a karan kaina ai ka kawo ne tsaya in maimaita abin da ai nace cewa na yi ban fiye san bin wannan hanyar ba haka nace ko ba ka ai nace ba yawwa ban yawa ban fiye san tsaya ka ji mana to ai ka ji kuma zai yi min sharhi zai min sharhi kun ji fa zai min sharhi na faɗi magana ta amma ta ƙarfi ah. sai ya yi min shari'inta ta ƙarfi to yi min shari'in ba shari'in ke ma ba a ah, to yanzu ina maimaitawa ne cewa ga abin da ai ce ka yadda haka ai na faɗi sai ka bar ni in yi bayani amma kuma na faɗi kamar eh, ka ah, kama ta kuma sai ka yi bayani i bayanin to in ka gama na yi saya mana ba ba saya saya kaga ai muka bibi maganar da dokta ya fadi a'a yanzu ban maganar dokta wannan da ya bayani tsaya da Allah tsaya da Allah kana ji a to ai kaga ai bai kamata ne kenan ai haka ba kana ji sai mana shi yasa ka zo kai ma ka zamna ka kafa kamera sharin da kai ma dokta tunda baka bari dokta yayi bayani ba amma ai mu ma sharin da muka yi ma dokta a wurin mu ji sharin da eh, mu ma muka yi ma dokta maganar da dokta ya fadi ya ce larabcin ma wata ki eh, eh, Eh, kaga ni a hausan ku bana ji yasa za ka ji na yin wayansu kananan eh, turanci a ciki ya ce ai shi eh, larabcin ma sometimes bai karantawa daidai to da ma ka yi hankuri ka yi ka san karatun mana ka san karatu na wani irin karatu dokta ke fadi ai karatun maganan da shi isa gaya ya zo ya yi wai raddi ko ya yi ma dr idris Dr. Idris ai daga baya ya zo shi ma ya ya ba da karatu kan wannan wannan topic ko ba haka ba ya kawo littattafai ya ba da explanation kuma maganar da kaga yanzu kana nema kai mun karfa karfa na zo ina shiri na maimaita abin da eh, aina maimaita ka hana ni bayani to in ka gama in ka sauka na yi bayani yanzu a'a ne mana a'a tunda dai kare mun karfa karfa kai fa nace ka ah, ah, faɗi ah. abin da na faɗi fa ka ƙi ka faɗi ni kuma na faɗe shi kawai sai ka cafke shi kake nema dai to na ƙyale ka yanzu in ka gama bayanin ni na yi ai ai ai ai bana ban so mu fita kan topic ne kai ne kake jan kake jan topic nan ko ba gane ba maganan maganan karantawa mistake da ake yi cikin larabci ne doctor ya yi kai ma kana yi eh ko a'a in ka ce a'a ka ganin dan uwa kana ji cikin maganan ka kai da kanka ka fadi ka ganin dan uwa kana ji bi ma na kama kana yi wannan salon salon yan bid'a ne kana yi saboda shi bai kamata ce saboda doctor kai kana yi doctor ya yi tunda yan bid'a na yi sai ka gama doctor da yan bid'a ka sa su cikin makulli guda amma kai baka sa kanka ciki ba ka gan kai hakan maka adalci ba ka gama one simple eh, eh, eh, logic ne da ba ba wani sai wani wani explanation da yawa ka gama to ka gama na gama to idan Allah kai mu an jima karfe tara ka samu lokaci sai ka yi kolo yawa ka yi kammala maganan a ah, wai ai ma'ana kana ji ai yanzu ai ba topic din bane ai sai na kawo su in na kawo su kaga eh, sai ka zo ka kare ai ba top no kaga yanzu yanzu a yanzu dai kare kammala akan wannan kare kammala yanzu a ban kammala ba ai ba ba gane ba eh to tsaya ka ji idan ka wai kan tsaya ka ji tsaya ka ji tunda yanzu ka kammala a a yaya za a yi ai koda kana ji koda a kotu ai kamata yi alkali ya baka damar kai ma ka faɗa wannan kai yanzu fa ɗaure ni kai na na eh, maimaita abin da ai na faɗi ka hana ni yin magana to ai yanzu kana ji baka banni na faɗi ba ballanta naka gane akwai kuskure a shi naka kalam ni ban ci akwai kuskure ba ni ban ci larabci ban ci akwai kuskure ba to tsaya a yanzu tsaya yanzu zaka banni na yi magana ko yanzu zaka banni dai yanzu na yi magana kamar yanda na bakka kai ko yanzu ai ba ka banni ba shike na yi magana yi magana ina jin ka yi magana abu na farko da ya faɗi cewa ah. wato yana bibiya ta ya ce ya juma yana bibiya ta ya ce shine ma number one a bibiya ta sai ya kawo ban ce ni ne number one ba na ce ina cikin wayanda ina cikin number one followers ka ban ah. ce ni ne number one ba jiji a ma jimana in wani ya ce shi ne number one ko kuma daban ne da wani ya ce I am one of your number one followers na ce ina cikin number one followers dinka ban ce ni ne number one ba <coughs> ba matsala dala ka yi hankuri to shi ke kana a'a to ni ma na san maganar da nake faɗi kana ɗaya daga cikin masu bibiya na kaga fa kana ji wato tsaya ka ji kana ji wannan abin da ai kake kamar gaddama ai ka zo yi na ai yanzu ban ce ai ban yadda ba to ai ka ji tsaya ai yanzu tsaya ai yanzu da ka canja ai na ce ban yadda ba ne a'a ka ce na ce ni ne number one follow ni ne number one idan wani ya ce na fa yadda fa in dai ba gaddama ai ka zo yi ba kana ji kana ɗaya daga cikin number one kana ɗaya daga ciki to yanzu dai maimaita abin da aikace sai na ɗora a kai eh, na ce ba ni ina fulunka ina fulunka ba yau ba kuma ina cikin ina cikin one of your number one followers mm. one of your number one followers mm. wannan bai nuna cewa ni ne na farko to naji shikenan kana daga ciki ka kammala karbe shi ka kammala kana ciki shikenan to shikenan in shiruto shikenan ina ciki eh gyara na ma ba wannan ba wani fada bane gyara na ma kawai kai amma dan uwa to ina ganin ko inda ya sauke ka in na sauke ka kawai banda na yi bayani wa na ga kana abin ne cikin ah, fushi da damuwa in kana bayani in ka fadi abin da ba haka na fadi ba dole yi gyara gaskiya a to ai ni kana ji ba zan ƙara maimaita ma abin da aka ce ba iyaka nan ne yauwa kamar yadda nema tambaya kamar yadda nema tambaya sai ka ce wai kai baka sani ba ka ce kana bin abdurrahman isa gaya kuma na san kana bin wancan shi ma sai ne ma tambaya sai ne ma tambaya na ce da Allah yanda wannan yake hidima yake yaƙa 'yan bida'a shi abdurrahman isa gaya da Allah haka wancan yake yi wannan tambaya ce inda za ka ji tsoron Allah ka santa ɗaya kenan a'a ai tunda baka ba da amsa ba a can ai mun wuce ai na yi ma ita a'a yanzu ni ne ai nake yin magana to ina ganin tsa'in wannan ɗinka tsaya nayi tsaya nayi ma wannan tambayar dazu ko ban ma ba a'a nayi ma ko ban ma ba nayi ma ita ko ban ma ba tunda ai baka bani amsa ba a can to yanzu bayani na ai nake na son amsar ta anan to ai ka ji illar kowa zai gane fa gaddama ai ka zo yi to ba matsala tunda baka amsa ba babu matsala tunda na yi ma ka kasa amsa to yanzu zan yi bayani a kanta wayan da ai na faɗi in dai mutum zai ji tsoron Allah yana bibiyar wa'annan mutanen guda biyu a ba ma a jin ka fa ba ma a jin ka wallahi eh a kana ji saboda mu ma da muke jin karatunku da muke muku tambayan nan ba ma a jin ka tunda ai ba ka banni ba wato wannan tambaya ce ga duk ɗalibi mai hankali mai ilimi ya san amsar ta abdurrahman isa gaye ba ɗan najeriya ba ne yanda yake rugurguza shirka da bid'a ai wancan hau eh hauka yake ai mahaukaci ne nan ne ai bana so in zo kuma wancan ma kana ji in banda ma in ce ma rashin ma kishin sunna wancan ba yara ko sunna da wayannan afkar din ba ma wai har kawai karbe shi wai kawai waye shi saboda a sa yanzu duk mu kafirai ne shi a sa saboda ai muna kai ƙara gurin wa'annan wa'anda suke constitution din shi a aƙida samu duk kafirai ne in ma banda ma rashin fahimta ma ba ma yanda za ma karaɓo shi ma cikin tafiyar sunna ma dan bai fahimci me ma sunna ba na ɗaya kenan to tambayar da nema ka kasa amsawa ina so ne in bambance ma alaƙar sunna da abdurrahman isa gaya da alaƙar sunna da wancan wanda aka kawo ɗaya kenan kamar yadda ai na ce dakta ya yaka ne dan ya rusa shi wallahi irin wayancan ba mu da buƙatar su ma a cikin sunna wallahi saboda na farko jahilai ne sa'annan kuma suna da afkar ɗin boko haramun shi kuma wannan ahli sunna ne tsantsa ya da'a yake yi da mushrikai yana ɗauko littattafan jawahirul ma'ani da su jawahirin rasa'il ya karanta wancan me yake ɗaukowa ya karanta ba abin da yake ɗaukowa ya karanta to da haka yanzu ma wai ka haɗa wannan da wancan ma ba kai wa abdurrahman isa ga ya adalci ba farko kenan sa'an nan abu na biyu kaga shi ai dakta ya ce ya ji shi da yawa ya ce ya ji shi da yawa yana karanta abin ba daidai ba a lokacin da ya ji shi da yawa yana karanta abin ba daidai ba 'yan bida a wa raddi fa yan bid'a fake wa wancan ko da zagin malaman sunna ba abin da yake yi shi yasa ma dakta sai ce ai ga wani can ya bullo ai ya faɗi haka sai ce ga wani can daga can Abuja banda ya zo ya ci mutuncin mutane ka ganni nan kuna ta faɗi cewa ai kai ɗan izala ne ɗan izala ne cewa ya ma da izala gwara a ban mutane a cikin ɗariƙa kaga wannan hauka ne saboda duk wani abu da ɗan izala zai yi ba zai shirka ba duk wani abu da zai yi ba zai shirka ba in dai ɗan izalin ne sai dai ka samu son zuciya sai dai ka samu bin tafarkin shaidan ta hanyar wani abu da ya yi. amma ba ɓangaren tauhidi ba to in banda mahaukaci yaya ne zaka ce da wanda yake kan tauhidi da wanda yake kan shirka gwara wanda yake kan shirka to kaga shi yasa ka kawo shi a matsayin misali dan uwa gaskiya baka yi adalci ba kuma abin da na ce baya kora abin da na wa wancan kamar yadda ai kace kai kana fahimta ne bana baya korewa wa yanda ai kace kai kana fahimta ne sha ne ban fiye so ba ai haka ai ce." dan na ce ban fiye so ba kuma na faɗi dalilin saboda hanya ne na yan bid'a kuma yanda kake bibiya ta matuƙa da yawa yadda kake bibiya ta matuƙa da yawa ya kamata a ce ka samo da yawa shi yasa nake ta tambayar ka cewa a'a bayan shifa shi yasa har yanzu eh, eh, har yanzu zance na yana kan daidai in kana da fahimta kenan tunda guda ɗaya aika kawo kana daga cikin waɗanda suke bibiya na na farko shi yasa dan na ce ban fiye so ba kuma na faɗi dalili saboda hanya ne na 'yan bid'a ka ce wai ai kaza ba a makarantawa daidai sai kuma can kawai sai ka samu na yi wa ai wani kawai sai ka ce ai yanzu ina yi kenan kaga san ba kai min adalci ba shi yasa a yanzu na yi bayani a yanzu na baka kai bayani ina jin ka ka ji bayanin da na yi a na ji bayanin ka in zai eh. shigowa ko eh to amma kana ji tunda ka kawancan fa sai ka kare shi yanzu a dukkan topic ne yanzu shi wancan kana ji wancan shi yanzu da ka hada shi da abdurrahman isa gaya datta ya yi wa abdurrahman isa gaya ni kuma na yi masa sai ka ɗauko shi id yana cikin topic ai kai ka kawo ko da allah eh, kana eh, ji eh, abin da ya faɗi yanzu abin da ya faɗi yanzu cewa gwara abin mutane a cikin ɗarika. a'a ai yanzu wallahi sai ka kare shi duk abin da ya yi ai ka alakanta shi ne da eh in ka kammala sai ni ma yi magana kare ni ma yi magana mana ba ma amsa yanzu abin da yayi gwara a kyale mutane a cikin dariƙa shi wancan mahaukacin da ai ka zo karewa ai sai ka kare yanzu abin da ya faɗi eh, eh, eh, yanzu wannan abin daidai ne ko ba daidai ba ne bari magana mana to ina jin ka bari ni ma yi bayani bari bayani yanzu na farko na farko yanzu yanzu kace wai na zo in kare shi shi da yan in ka ce shi dayan wa kake nufi yaya kamar in na ce shi dayan ka ce na zo in kare shi dayan wa kake ai yanzu shi wancan na hamada hudin okay good good good good okay okay yanzu kowai ba malamin ka bane na zo in kare shi malami na kaman ya in a tsaya a tsaya tsaya tsaya tsaya malamin ka ne ko ba malamin ka bane malamin ka ne a'a malamin ka ne ina so mana ina so ne ai musani. malamin ka ne ko ba malamin ka bane to shikenan ka eh ka yadda da abin da yake yi ko baka yadda da abin da yake yi ba a'a ka yadda da abin da yake kai ai ka ji illar ka yadda da abin da yake ko baka yadda ba ka yadda da abin da yake ko baka yadda ba yawwa to shikenan kaga wannan maganar da ya tsaya tsaya da Allah wannan maganar da yayi ke nuna ka yadda da ita kaga ita ya kamata ka ba mu amsa ni na ɗauke shi fa mahaukaci ne wallahi da ba dan ka kawo shi ba ma kana ji ni ana ma batun maluma da suke sunna aiki wallahi ba na ma ai tunaninsa dan mahaukaci ni na ɗauke shi amma tun da kai yana da hankali a wajen ka yadda da abin da yake yi to mun kawo ma abin da ya faɗi yanzu wannan abin da ya faɗi ba mu ba mu amsarsa muna ji idan ba za ka ba mu amsa ba kana ji idan ba za ka ba mu amsa ba da Allah in sauke ka sai an jima ba na son gaddama wannan abin da ya faɗi yanzu shi wancan yanzu daidai ne a ba wai malamin ka bane nace kai hakuri yi bayani baka yadda da abin da yake yi ba a to ai ya kamata ai miji eh ba malamin ka bane bari bayani mana to yi bayani eh, ka bari yi bayani to yi bayani na farko malamin ka ne ko kaga kafe ne a'a kana ji dole ai ka bani amsar abin da ai na tambaye ka ai ni yanzu ni na kawo shi ai kai ne ai ka kawo shi a'a ba amma fara bani amsar wannan eh na ji na yi maganganu da yawa dukka dawo amma eh amma fara bani amsar wannan Eh, ba ni a'a ai yanzu nake so a yanzu nake so yanzu oke to ina ganin sai an jima a a ai kana ji ai ina ainihin wani bayani kuma da zaka shi ne eh, wato kai karan kanka ma yanzu abin da ka kana misalin wancan wato san wato ka nuna san zuciya ne karara ka zo ne ka alakanta shi ai irin wancan ma mu kore su a cikin ma tafiyar dan afkar din boko haramun ne da su kama haɗa shi ma kai compare ɗinsa ma da wai shi abdurrahman isa gai walla Allah ka zalunci abdurrahman isa gai kai compare ɗinsa ma ai abin da muka zauna nan muna faɗi shine hidimar da abdurrahman isa gai yake wa sunna shi yasa ne ma tambaya wancan ma ya ne mata wancan ma ya ne mata baya yi shine amsar amma ka kasa bayawa kuma duk kana bibiyar su kamar yanzu inda zan tambaye ka in ce hidimar da dakta yake yi wa sunna ina yi wannan straight zaka ba da amsa ni na san bana yi kuma na san kai ma abin da ai ka ce kenan amma sai ka ika ba da waccan amsar ai ka kawo ne ka yi kwamfe ɗinsu, to dole sai mun auna su a sikeli su su biyu ne, Allah ya sa mu dace shi sa eh a yanzu ai a yanzu kana ji ba wai sai na ɗauke ka ba da Allah E nan ka je sai Allah ya kai mu karfe tara sai ka dawo eh sai Allah kai mu karfe tara ka dawo in muka zo assalamu alaikum na'am barka dai dan uwa ya gida alhamdulillah ya wajen wallahi daidai ya kuma kokari to wallahi alhamdulillah to ni ne shawara nake son a gaskiya yanzu ba yi filin shawara bane nan dan uwa abin da muke tattaunawa a nan kana ji eh gaskiya ba filin shawara bane abin da muke tattaunawa to i kana tattauna akan abdulaziz dutsen shi ya yi wa isa ga ya gyara ko kuma ya a ba gyara ya masa ba eh bai gyara ba shi zai mai nasiha shi kuma sai ya ce mai dai daga karshe ne yake bai yi masa gyara ba da Allah bai yi masa gyara ba to kai alkanawi ba gaskiya kake so ba kai karatun ka ba a fahimta kai sai ka zo ka sa lambar layi kuma kana son mutane su kira ka yi magana sai kuma ka zo kai ta dakatar da mutane to ka daina sa lambar wana har ka na addini muke mawafa dan addini kuma ya sa maka kira ka to a yanzu ka gama ka yi kammala to ai ka san wani abu ina so ne kana ji ni ok bani da shi eh ba ni da shi ka gama to wato ba sa so ne kana ji suna so ne a ringa karɓar son zuciyarsu wato suna shigowa ne cikin fushi ai ba hayaniya ake ba ko wannan magana ake a hankali assalamu alaikum wa mala abu khadija uwa muryarka na'am eh malam ni ne ina muku fatan alkhairi da fatan an tashi lafiya amin ni ma ina ma fatan alkhairi masha Allah eh Allah ya saka mu da alkhairi baki da kuma Allah wata ala ya huci zuciyar duka yan uwa amin eh to bisa min babu abin da adalci na ci malam bare tambaya ban sani ba ko kana da masaniyan cewa Mallam Abdulrahman Isa ga ya ce ya yafe mawa dokta dangane da dukkanin abubuwan da dokta ya faɗa marasa kyau ma a kansa ko kuma baka samu daman haduwa da wannan bidiyon ba to gaskiya na dai ji wani eh ni dai na ji wani amma kuma wannan topic din mala abu Khadija ba shi da alaka da shi abdurrahman isa gaya yana da alaka ne da karantarwarsa shi wanda ai muke yi kasan dakta ya ce ai baya karantowa daidai to kaga irin su abdurrahman isa ga yanda suke ba wa sunna hidima faɗin wannan rusa su ne eh, gaskiya ne wannan maganar da ya faɗa wannan maganar haka yake kuskure ne amma da ni sai ga shek tunna shi ya ce ya yafe masa kuma shi ma dokta bayan wannan ya ƙara yin wani karatun bai ƙara kuma ambatan shi ba da ina ganin da an bar abin a ai yanzu kana ji ai yanzu kamar yadda ai wayan da aina ce ma wannan ba wai mas'alar shakhsiyarsa ba ne aini ko karan kaina da ya taɓa shakhsiya ta aina yafe ni ma to ni kaga wannan ana ana yin magana ne akan yanda suke ba wa sunna hidima haka rusa su ne cewa a ce wai ba sa karantawa daidai ai kai ka san shi ka san abdurrahman isa gaya to eh haka ne gaskiya ne dukkanin su malaman mu ne to abin ni da nake gani mm. shek ina ganin kaman in aka yi tattaunawa na iya hmm. batun cewa an jima kuma za a zuwa ƙara yin wani karatu a sa lamban kira duka bai taso ba saboda in shi din ya yi bayanin rusawan to kai ma ina ganin kamar an zo an ƙara yin wani bayani makamacin haka kuma shi ma kamar ba wani gyara ba ne to ni fa a fahimta na amma dai Allah ya huce zuciyarmu gaba ke da amin amin amin ba matsala za a duba zawiya a duba amma ina jin kana ji amma abin da yake faruwa kaga irin wannan salon da mu ringa auna shi in mutum ya auna sai a auna da abin da ya auna amma za a duba a gani Allah ya saka ma da alkhairi amin ya rabbal alamin Allah ya sa mu dace amin amin amin amin mun gode amin Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum na'am ya gida ya ibada alhamdulillah wallahi shek ya aiki wallahi alhamdulillah masha Allah ubangiji Allah ya saka da alkhairi ya shek kai ma Allah ya saka ma da alkhairi hello na'am ana jin ka amin har ya kai kira kira kawai ne ne addu'a ne kuma fata alkhairi sai magana guda ɗaya ya shek na'am ina jin ka to abun da ya guda ɗaya ne ya shek mutanen nan su bude kawai zuciyarsu su karbi gaskiya shine kawai zai sa su ɗaukaka su kuma ji daɗin rayuwarsu amma wannan rara gefen duk ba shi ba ne ba wallahi ya shek a sake musu nasiha su bude kunnan su kawai su karbi gaskiya su bude zuciyarsu kawai su karbi gaskiya a wannan shine shine aikin sunna ma wallahi su karbi gaskiya kawai so da dama shi ma daktan da bakin sa yana bayani yana cewa duk wanda ya yada barna a cikin jama'a to a cikin jama'a za a zo a mishi raddi a kuma gaya mishi abin da ya ba daidai ba to shi an mishi nasiha ma an kuma mishi raddi an gaya mishi abin da wannan abubuwan fa ba daidai ba ne to har yanzu kuma ba gyara ba to Allah ya sa mu dace shine nan ai muke dan bayani kila wani in Allah ya datar da shi ya gyara Allah ya saka da alkhairi amin mun gode assalamu alaikum hello assalamu alaikum Na na'am barka da ya gida ya ibada lafiya da akarakumullah hmm. barka da kokari yawa sannin ka dai eh, wato gaskiya abubuwan hmm. da suke a akar makallawu ba wai abubuwan da suke faruwa ba in ka ce abubuwan da suke faruwa kaga inda ake samun ai matsala da ni abin da na zo na domin su a yanzu ya kamata ka tsaya ka yi bayani eh, ai shi ne abin da nake son magana shi wanda yake faruwa tsakanin shi eh, wancan malami na Nijar da dakta a'a da kuma eh, shi wancan ɗalibi mai na Hamadu eh shi wancan fa kana ji gaskiya babu yadda ma za a yi ma a halin ni ban ma lalacewan malanta ma har ya sake barin wannan yara akan mumbari wato ka san wani abu shi na hamada hufa ba mu ne muka kawo shi ba fa mu ba mu kawo sa ba wanda kola na farko ne kana ji ni na ce ah. hanyar da datta ya bi ni ban fiye son binta ba haka ai na ce eh ai ce ni ban fiye son binta ba saboda kamar hanya ce ta yan bida'a cewa a ce ai larabcin ma baka iya yi ba abin da ni nace kenan ai ce kuma tsaya ka ji ina zuwa ina zuwa ina zuwa dan minti kaɗan in ƙara bayani kaga abin nace ni ban fiye son binta ba saboda hanya ne na yan bida'a in suna so su rusa mutum sai su ce ai ko larabcin ma ai baka iya ba ballantana ma ka san abin ma da ake nufi haka suke cewa to irin wannan hanyar kuma dakta ya amfani da ita akan abdurrahman isa gaya ya ce wai ya ji shi da yawa karantawan ma yana kuskure tare da cewa a matsayinsa na malaminsa bai gyara masa ba sai yanzu da ya saba masa a fahimta yake faɗi to sai wani kola sai ya hau shine na farko sai yake cewa wai ai nima ma irin wannan hanyar hanya ta ce don haka ai na yi wa wani na hamadahu ina gaya ma yadda ni ne ai na faɗa haka amma ya ce na yi wa ai wani ya kasa faɗin sunansa ne yawwa a yana nufin kenan da abdurrahman isa gaya da kuma wancan malam isa ga cewa bai iya ba cikin ma na hamadu ka ce mai bai iya ba shi yasa sai ke son ya ce amma da dakta ya shi kake yi kenan yawwa yawwa shi ai nake to sai na so in bambance masa mahimmancin abdurrahman isa ga ya a tafiyar sunna da kuma wancan ai nace ce bai kamata ya kawo ba to ya ƙi ya banni ai ne magana wancan ai rusa sunna yake ko kuma cewa rusa addinin musulunci yake wancan to a ba na je amma shi wannan yana so ne ya hada shi da abdurrahman isa gaye shi abdurrahman isa gaye da yake abin da ake so littattafan mutanen nan ke ɗaukowa ya karanta wancan kwatin da yake sai dai ya zauna ya zagi wancan ya zagi wancan haka kawai shi yake yi wallahi wannan yaron tsoro yake bani ba don kuma saboda ɗabi'un shi da karantar shi gaba da irin na yan boko haram ne a ai an faɗi ai dama to amma da Allah Abdurrahman Isa ga fa? ai hada shi ma da Abdurrahman Isa ga ma ko wallahi kana ji zalunci ne a karatu a komai ma a sunnar muna bin a TikTok ina bin shi a TikTok so wanda ma zai dauko yake bayan da yan bidiyo yake ba su hujja dan kararrami isasshe kuma ya ba su hujja dan kararrami faɗa magana ya bude littafin sai ga inda kuke da biya ga hujja ga hujja abu mai sauki wanda wallahi ko ɗaliban shi dakta wallahi ba sa haka to amma ai tsaka jima ba ma wai ɗaliban dakta ba wallahi yanda yake ɗaukowa yake warwarewa ko dakta baya yi wallahi kuma wannan kowa ya san haka ne magana gaskiya kenan ko dakta baya yi dakta uba ne malami ne amma maganar gaskiya ni ban san menene yake rinjayen dakta yake sauka akan akan akan manhajin da ya kamata ya mu'amalanci mutane ban san me yake ruda shi ba ka san ina jin eh wa kana ji halayya ce amma dai kana ji duk da haka yana da hmm. ayyukansa na alkhairi jajirce wasa wa tafiya sunna da wannan da kuma yana da sabika duk wannan akwai shi ba wanda zai kore masa wannan akwai jajircewarsa da karantarwa da kaza da ka duk yana da shi amma kana ji ɗauko littattafan mutanen nan kana ji a warware shi ba su yanda abdurrahman isa ga yake wala ko dakta baya yi ballantana ka haɗa abdurrahman da wancan tantirin jahilin ai in ka ma ai haɗa shi ma da shi ba kai masa adalci ba kaga kolan da yake ko aka kawai wai kawai haɗa shi da wancan ma ai shi wancan ai shi wancan ko ta kowace hanya ma za ma mu rusa shi shi wancan dai shi na faɗa maka malam abin da ya faru da shi shaka daksa shine gaskiya inda dai kuma samu matsala da shi to baya yi maka adalci in dai ka samu matsala da shi to baya kaga wannan abubuwan wato ka da abu da shekara da aibu to Allah ya sa mu dace Allah ya sa dai ya gane amma dai an jima za mu zo eh idan an jima za mu zo mu auna eh idan an jima za mu zo mu auna insha Allah za mu zo mu auna mu zo mu daddanna dakta in Allah ya yarda yanda ya tuhuma abdurrahman isa gaya da baya karantawa daidai misalin karfe tara za mu zo insha allahu za mu gani kamar yadda ni ina faɗi ni ban cika san bin wannan hanyar ba idan na san hanya ce ta 'yan bida'a shi ya sa, assalamu alaikum na'am ya gida ya ibada ba ma jin katsan ɗan sa wannan eh, idan Allah kai mu an jima karfe tara nam. na'am barka da ya aiki wallahi alhamdulillah ya wajen to mun gode Allah a karamata muna ganin karatu abu na tafiya daidai amma ni dai eh, hmm. abin da zan ce kamar da ka ce za ka duba don Allah a duba domin kada a ban mayan bid'a kafa ta yadda za su dinga wato samun wani abun faɗa game da yan shi malam ya kuskure wurin yi ma da eh, Abdulrahman ga gyara. da Allah na wurin nashi din a duba don Allah abin da za a yi kada ya zama na ana ba ma yan bidiya kafa ni na kawai shawara kenan don Allah ya kara duba to ba matsala insha Allah Allah ya saka da alkhairi amin eh, shi dan uwa shawara ya bayar duk da cewa nan ba filin shawara ba ne to amma an za a duba ta assalamu alaikum alaikum salam ya shek na'am dan wa da wa muke magana haka ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah magana da muhammad ne daga nan abuja to malam muhammad muna jin to eh, nake son magana akan eh, bin muhammad eh akan kurakuransa da kai ma ka ɗauko rannan bisa ga maganan da yanzu ka zo ka kama hujja da cewa dokta ya ce wa abdurrahman mala abdurrahman isa gaya cewa ai yana ma jawo ayoyin ko da kuskure da sauransu ah, ya yi kaga dakta bai ce ayoyi ba amma kai ma baka manta ba dakta fa bai ce ayoyi ba kaga kuma ka zo kila kai mabiyin dakta ne kuma za ka yi masa adalci dakta fa bai ce eh. ayoyi ba yace yana jan bakake yana kurakure yawa eh, eh shi bai ce ayoyi ba yana jan bakake kaga anan yana kurakure dan uwa yana jan bakake wala alkawari karka yanka amma tsaya karka yanka sai aka saurare ya kamata ka saurare ne. a ah, to ai ka san wani abu da na kira ka ya kamata ka saurare ne. eh wallahi sun mutalla zan saurare ka ina jin ka ina jin ka yawwa kace wancan fa kace ba daban-daban ka bibiye shi ka ɗauko wani amma da hu guda goma kace zaka kunna wa mutane har lokacin ka kunna guda takwas sai wani ya ce su ai saura biyu kace zaka ka zo ka hmm. kunna hmm. Ko ba haka kai ba yanzu dokta ya ce abdulrahman isa ga yana karanta bakaken ma ba daidai ba hmm. to yanzu tsakani da Allah Abdurrahman Isa ga shi da kansa yace ko ma mai dokta ya faɗa kansa ya janye kuma kai da kanka ka tabbatar ka ce kaji in ma baka ji wannan din ba kaji na cewa ya ma kuma mai faru ya wuce to amma ta ka gama kana zuwa ka zo ka haska ko kuma ka gama ni ban gane kan abun ba kuma ka ce wancan ka gama me ya tabbatar maka da cewa shi ai kaji illa eh, ai kaji illa kuma ai kaji illa Eh, kaji illa wato kuna shigowa ne da wannan an taci magana sai ka dinga cewa wai ka gama yanzu kawai ka bani amsa dan Allah malal kanoyi ka gama ka bani amsa dan Allah ka gama zan gama dai ina jin ka to yauwa kaga abu na farko da kai kake so ka alakanta abin da ne wa wancan da abin da dakta yayi ba ma ɗaya bane ma eh, ka ji tsoron Allah ka karɓi gaskiya yanda bai zama ɗaya ba ta fuska ɗaya tsaya da Allah yawwa da Allah ni na kawo kuskuren da wancan yayi ko ban ka ba dakta ya kawo kuskuren da Abdurrahman Isa ga yayi ko bai ka ba ya kawo kuskuren da Abdurrahman Isa ga ai can ayi a tsaya tsaya tsaya tsaya ya kawo yace me ya kawo yace me wani waje ne ya kawo yace ai ya ja ba ma daidai ba dan maimaita mana yanzu ne baka san ma da a'a faɗi faɗi faɗi faɗi cewa ne faka faɗi fa cewa ne faka faɗi fa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace kaji kaji kaji kaji ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace nan dan uwa kana ji wallahi ku daina nuna kanku wallahi eh, ku daina nuna kanku tattaunawa ake wato ku kwata-kwata ba ma batun ko a'a ku tsaye da gaskiya can kuskure ne nan ba batun wannan ku ta ƙarfi ai yanzu ko da a ce ma ba wannan ba ai wa'insu suna so ne ai su sai mun je da kai a hankali za mu tafi ba ni wannan amsar kawai kawo gurin da ya gyara masa farko kenan lokacin da abdulrahman ya ku inji dokta ya ce ya jawo aya ba daidai ba A, eh tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya kaji illar kuma kawo kaga ni ban ji ya ce fa aya ba fa kana cewa ya jawo aya ba daidai ba to wace aya ce a wace aya ce to ya jawo a a wace aya ce ai ya dawo wace aya ya dawo to ai ka ji illar kuma eh, to ai ka ji illar kuma ba eh ba a ma jin ka wallahi ni so nake yi na rarraba ma kuma sai ka gane abin da nace ma wace aya ce wallahi ma kana ji wallahi kuna ta'assubanci ku haɗa wancan tantirin jahilin ma da abdurrahman isa wato ba ma sunna ce a gaban ku ba ku kawai wancan na hamadahu ku haɗa shi da abdurrahman isa gai ba kai wa abdurrahman isa gai adalci ba wallahi ni dai yanzu abin da nake ce ma kana ji tambaya ɗaya ce fa sai ka ba da amsa za mu je wace aya ce wace aya ce to ai ka ji illa kuma to ina ganin nan yana cikin fushi ku dan bari ya dan huce sai mu ci gaba ba a jin ka fa kana dan cikin fushi ne ina so ka dawo hayyacinka sai mu ci gaba Allah ba a jin ka ba a jin ka wallahi ina so ne ka dan huce sai mu ci gaba tattauna za mu yi ka gama nawai kunna ka za ka bani amsa ta ko kuma a'a za ka ci gaba da hayaniya ne wallahi ba a jinka fa ba a jinka na ce na cire ka za ka bani amsa ta ko hayaniyar za ka yi in sauke ka ba a jinka dai yanzu a'a muryarka volin ɗinka ne ne ƙasa da shi dan na ji na yi ma tambaya ba ka da amsa amma za ka rikice shi yasa in ba ka da amsa sai mu je gaba ta biyu e to ina ganin wannan zan yi sauke shi da Allah zan yi sauke shi wannan yana cikin <laughs> eh, eh nan yana cikin fushi ne ba a jinka wallahi zan yi sauke ka zan yi sauke ka zan yi sauke ka zan sauke ka a to ai ba a jin ka ma yanzu wallahi ba a jin ka in dai ba za ka ban amsa ta ba kana ji in dai ba za ka ban amsa ta ba gaskiya sauke ka zan yi to ina ganin sai sai sai an jima sai an jima assalamu alaikum assalamu alaikum to ɗanwa gashi mun ɗauka amma ba ma jinka assalamu alaikum wa alaikum assalam ala alkano kana ji na yanzu eh ina jin ka yanzu ya gida lafiya Allah alhamdulillah ya kokari to wallahi alhamdulillah ya wajen lafiya Allah alhamdulillah muna lafiya da fatan kuna lafiya daga Katsina ne mala Ahmad ne daga Katsina sanda zuwa malam Ahmad muna jin ka to masha Allah dama ni ina son yi amfani da wannan dama idan yi kira ga ɗaliban irin wayannan maluma wayanda suke kira cikin fushi saboda idan dai har kamar misali kamar ɗaliban malam dr idris idan dai har malamin su zai iya hawa mumbari ya yi magana akan malamin mu na sunna sauran malama ya ci su gyara ya yi magana cikin fushi to ya ɗauka cewa ko su ɗauka cewa su ma fa malamin su bai wuce a yi gyaran ba su ya kamata an yi ma malamin su gyara su rika dauka su daina dauka da fushi saboda mu ma sauran malaman na sunna idan an musu irin wannan abin da zasu su da da malam Idris yake yi to mu ma fa muna jin muna jin zafin so amma ba mu mai da cikin fushi saboda muna ɗauka cewa abu ne da ake tsawatarwa dan a gyara hmm, gaskiya ne ka ji magana hankali ke so Yawwa, so da Allah da annabi duk wanda zai shigo in dai munan magana ce ake ta cikin gida ta malaman sunna ba wai waje ba to Allah ya sa mu dashi kamar yadda wani ya kira da zai yake magana akan cewa wai da Allah waye bai kamata a dinga san ba yan bid'a ba bai kamata a'a magana ce ta gyara cikin gida kuma ana buƙatar a dinga taka birki a dinga nunawa so kamar yadda malamin su yake yin gyara ga sauran malama yake hawa mun bari ya yi maganganu kai tsaye wasu maganganun ma masu zafi haka muke daurewa mu shanye su ma haka kuma ka san wani abu ma da yake faruwa assalamu alaikum ka gani ba irin yanda a yake a nake ba saboda dattijo ne babba ne a tafe suna ba na irin yanda a yake yi ne eh, ba na saboda wallahi Allah ba zan iya yi ba Allah ba zan iya ba wallahi ko malaman bid'a ba zan iya musu ba na ahlus sunna eh, ni san ba zan iya ba to Allah ya sa mu dace ka gama ka kamata ya ma su yi haƙuri da ai ba cin mutunci ai ake ba ko wannan to amma abin nasu ne eh, akwai takaici assalamu alaikum sai dai Allah kai mu eh, da an jima karfe tara in Allah ya yarda za ku gani eh, kuma babu zagi fa babu cin mutunci wa alaikum salam kuma da Allah ina ganin dan tsaya in dan yi wani bayani da Allah ina ganin nan yan uwa da Allah wancan da kuke ta magana wancan na Abuja idan ku ba ɗalibai ba ne eh, wato ba ku san cewa jahili ba ne kaga bai kamata ku ringa ka mana shi a nan ba gaskiya asali kolin farko ne duk ya ɓata mana abu wancan fa ana buƙatan ma a tuntuɓi ƙwaƙwalwarsa fa afkar ɗin boko haramun ne da shi wallahi a fahimtarsa duk su dakta a fahimtarsa da sauran malaman gaba ɗaya kafirai ne saboda sun yadda suna mu'amala da tsarin constitution ba tare da yana duban yanayin da suka tsinci kansu ba su a wajen wa'annan in ka kai ƙara ma gurin 'yan sanda kafiri ne kai aƙidarsa kenan fahimtarsa kenan in ka kai ƙara gurin 'yan sanda kafiri ne kai suna nan a tiktok duk da yake na ga wa'in suna rarubo jikin dakta su ma wanda ga daga akwai wanda wallahi Allah ya gaya mun ga daga ya gaya mun ai na ce a yanzu ni alkanawi idan na kai kara wajen yan sanda na kafirta yace na kafirta ga daga to shi yasa da Allah ku daina ka mana mu batun wa'annan da Allah ana magana ahlus sunna ne wanda ke yaƙa bid'a wanda ke warware shubuhohinsu abdurrahman isa gaya don wancan an masa kowace ai ma'amala a masa a kawar da shi mana me to amfaninsa me yake yi Allah ya samu dace nan da Allah ku ringa adalci da Allah ku daina kawo mana shi nan mu nan ba batunsa ake ba kuma da yana irin abin da abdurrahman isa gaya yake ko wallahi maslahar wannan ba zan masa ma irin abin da na yi masa ba ni haka ne nake ina dubawa ne bainal masalihi wani mafasid haka ni nake ina aunawa ne wala kaga yadda ne masa inda a ce irin abdurrahman isa gaye ne wallahi da ba zan masa ba allah da zan masa ba saboda muna aunawa ne kai tsaya ma in gaya muku wani abu wanda ma ba ku taɓa jinsa ba don ku gaya don ku fahimci ba wai ko shaksiyar wani muke karewa ba abdurrahman isa gaya kwanaki kwanaki kuma in ka bibiya zaka gani ya kafe hoton shek wannan hoton malam abdulwahab in ka ji abubuwan da ya faɗi ya ce tso wannan kaza kaza walayi amma ka ji an yi magana ka ji an yi magana ko ka ji an zo a rusa shi in dai a ce malaman muke ka wannan magana kuma in ka tuntubi abdurrahman isa ga zai gaya ma an yi haka hoton wannan sheik abdulwabi ya kafe amma da allah in ba yanzu ko wanda ai ya san an yi ba kun na ce ai na yi masa raddi ko na fito na ce kaza ko na ana duba ne tsakanin mahimmancin kama ko ma dama abin ai haka ne me mahimmancin ka a tafiyar sunna dakta kwata-kwata bai duba wannan ba wani irin hidima kake ba wa sunna dakta kwata-kwata bai duba wannan ba sai so ya rushe shi gaba daya to yanzu irin yanda abdurrahman isa ga yake haka wancan jahilin shi yake da hazan ma za ku ringa kwamfe ɗinsu ma saboda tsantsar san zuciya Allah ya sa mu dace da Allah ku daina kawo mana aibatinsa da Allah ba wai akan sa muka zauna ba anan ba magana muke akan dakta ya yi amfani da wani salo dan ya rusa shi to zami masa amfani da wannan salon anjima kawai abin fa da aka ce fa kenan shi yasa da Allah wani ko wani wani duk ba topic bane in an wa kai ma je ka ka sa kyamara ka kare shi shikenan kawai je ka ka sa kyamara kai ma ka ce e abin da aka faɗi a kansa ba daidai ba ne tare da cewa shi wancan ma da na ce na amada hudun sai da na kawo kuskuren da ya yi ko jahilcin da ya yi don ba kuskure ba ne jahili ne tantiri amma dakta ya kawo kuskuren da ya yi ni da na danna shi ma aka ji ya yi haka dakta ya yi dama da har ma za ka ringa kwamfe ɗinsa yanzu fa dakta fa ko shakku ya sa cikin da'awar gaba ɗaya cikin da'awa abdurrahman isa gai gaba ɗaya ya sa mata shakku to ni wannan da na ce ma na Ahmadu akwai wanda ma ya fito yana cewa ai shi malamin ma ya gode wa Allah guri ɗaya aka kama shi a kuskure kenan sauran gaba ɗaya ba kuskure ba ne. akwai wanda ai ya faɗa haka amma dakta lafazin da ya amfani da shi maciji ya saki a ciyawa da'awar gaba ɗaya ya kwandemi kuma bai duba hidimar da yake wa sunna ba wancan me yake wa sunna me yake wa sunna wancan na maɗaukacin sarki ya sa mu dace shi ya eh, sa ina ganin eh, da kuma daina ka mana shi da Allah assalamu alaikum dan uwa muna jin ka wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ne baka fata na'am ina yi ma dan uwa kai ma ya gida alhamdulillah muna jin wannan matsala da ake tattaunawa a kanta. Domin shi musulunci a bari ne da dawa ake kuma hari da kuka. Ba wanda ya ci a yi maka nasiha da shura da yake yi. Ah. Tabbas ba cikin ba tare da fahimtar cewar da ilimin da wasu abubuwan da a cikin ka. Wanda kusan abin da ya faru a watannin baya an sana Bashir Kabir kayan ibi da nan koko wanda abu ya yi min daɗi. Kuma idan ba a yi wannan sala aka bi masa ba. Tare da fitowa da kurakuransa abu zai taɓa sanyi ba kuma ba zai taɓa ya tasowa a kan musulmi maganganun da aka yi na cewa ɗalibansa ba sa gaya masa gaskiya wannan maganganun aka ciki domin da suna gaya masa gaskiya da za mu gani a cikin aikinsa amma aikin sa yana tabbatar mana da cewa ba sa gaya masa to amma nan ka sani ko dai suna gaya masa baya bi ne kila za ta iya yiwa suna gaya masa ne eh, baya yadda eh zai iya yiwa domin idan ka dan kana fahimtar sa kana fahimtar ba kana sallah abubuwan da yake faɗa tsakanin sa da Allah shi tunanin sa akan dini so mm. akan yi a samu wannan amma ni a fahimta ta gaba da a ce malami wai kasan san wani abu ma eh assalamu alaikum nan dan uwa Allah ya saka ma da alkhairi gashi ana ta kira zan dan sauke ka duk da yake baka karasa ba eh afwan Allah ya saka wato ni wani abu ma da yake kara bani ma takeici yake kara bani mamaki yanda wa'ansu suke shigowa a fusace da Allah yanzu yanda kaga wannan abun fa sai mun yaƙe shi fa a tafiyar sunna fa wallahi yanda suke shigowa a fasace kamar wani annabi aka taba da Allah cikin waɗanda suke raddi wani malami ne wani ya zo ya zauna yana batu a kansa kuka shiga kuka ringa aka kiki kaka kiki kaka kuma ba tare da an zagi wannan malamin ba ba tare da an ci masa wato kawai magana ma a kansa kaga wannan da ina dab da ku da za ku iya buge ni Allah abin da na fahimta kenan da ina kusa da ku za ku iya buge ni kamar yadda 'yan bida'a za su yi min tabbas irin wannan da kuke shigowa wannan ɗinku yana rawa da za ku iya buge ni sai Allah ya kai mu anjima eh, sai Allah ya kai mu anjima za mu zo mu ci gaba za mu ci gaba Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace Eh, sai Allah ya kai mu anjima in muka zo anjima gurin fito da abubuwan muka zo muka daddanna sai ku bugu sai ku yi magana a kai ai ba zagi ake ba assalamu alaikum na'am barka da zuwa ya gida dan uwa da wa muke ayyuka ya kokari kuma da wallahi alhamdulillah ana magana da Turaji daga nan Ibadan to Malam Ibrahim muna jinka daga Ibadan muna jinka dagewa akan tafarkin sunna to Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu ba suna cikin malam sannan malam ƙara an da zage-zage da wasu al'amura na mutane to wallahi dai ba na ji dai amma ni tunda na fara ba wanda ai ya zage ni gaskiya tunda na fara ban ji wani ya zage ni ba malam mana addu'a malam Allah ya tabbatar daga daganka amin amin amin saboda dai ba na duba comment eh ba na duba comment gaskiya ni dai ban ga wani ya zage ni ba amma kam da ina dab da su da za su iya na <laughs> kaga wannan abin wala yana ban tsoro kai Allah ya kai mu zuwa anjima amin dan uwa sai anjima abin yana ban tsoro fa tafiyar sunna a assalamu alaikum na'am barka da zuwa ya gida ya ibada ya wajen na muna ji ya kamata yan uwa aiki na su kada cewa wanda abin da ake magana ba abu ne namu na cikin gida hmm. Hmm. na'am magana ba zai kwantar da zuciya ya sa ya shigo da fushi yana magana su ba ba daidai bane kuma malam kai da ma inda nake ina gona nake gina dan yana dan kabewa ka tambaye su malam cewa inda dokta yayi wa da yi amma da amman gyara kada ne amman Thank you. Queen kun yi ƙoƙari ya nuna mutane ba ko ya yake so mu gamsu da shi yau idan wani lokaci ɗaya daga cikin malumanmu na arziki ya magana ɗan bidiya idan ya zo ce ba haka ba ba tare da ya nuna abun ba ka ga mu ya ce mu na tunda mun fi so mun fi damuwa da cewa a nuna mana wajen to ga gada ka yi zuwa so mu gamsu cewa mala grame yana kuskure a cikin jihohin rumani Ko da ta fito ya faɗa wajen ko ya nuna mutane ce ga wurin da ya kuskure to wannan ne arziki ya kamar da mu jira Allah kai mu dare kuma Allah ba da wannan sannan su kuma wurin ɗaliban dokta wanda suka fara fito. Mala ana jina. ana jin ka daga jiya na gani sun fito suna ta wani irin abubuwa kada ya zama na cewa yadda ake zargin dakta da irin abubuwan da yake yi ya zama su ma abin da suke ɗauka kenan ba ga wannan abin da suka yi kwata-kwata ba abu ne na ilimi ba ba ne na abu ne na hankali ba ba kuma abin da ake magana ba ne ni da tun da daren da na fara ji kana fito kana magana kan wannan abu ban taɓa ji yadda ka kausa harshe akan dakta ba tun da daren da aka fara maganar nan da ma su suna ke su abubuwa a baya ciwon da aka bar su a baya to da kan Allah su ko su wanke zuciya su kula da cewa fa dukan mu nan ahli sunna yawa kuma ana kasarwa ne duk lokacin da malami zo assalamu alaikum malam muhammad sanin iya <laughs> wato kaga bana so ne haka in wani kola ya hawo ya ringa kawo min abin da ban ji ba bana so ah. wato kaga in magana ilimi mutum ya yi sai ka je ka saurare shi wannan shine aikin hankali amma wani ya yi magana tashanci ni ban je na ji ba kuma malam muhammad sani a ringa kawo min wajen wala ba na so ni wallahi ban ji ba akwai wani dan uwa ma ya tura min link ban shiga link din ba sai ya ƙara rubutawa ya ce a ɗauke ko nasiya ko a ɗau darasi ya ƙara turo min wani shi ma ban shiga na je na gani ba ya ƙara turo min wani saboda kana ji idan ka san mutum zai yi magana ilimi shine za ka je ka saurare shi ai amma yanzu in ka san mutum wawa ne maganar wawanci zai to ai in ka je ka saurare shi kai ma ka zama wawa din wallahi har yanzu ni ban ji wanda ni ya zagen ba wallahi har yanzu kuma duk inda ake yin zagi malam muhammad duk inda na san ana zagi ina nisan ta wajen saboda kada wani ya canja min tarbiyya ka gani ai bana yin zagi saboda kada wani ya je ya yi zagin ni ma na ji ciwo ya koya min mummunan abu wala shi yasa bana zuwa duk wajen da na san tashanci ake wala bana zuwa wala bana zuwa shi yasa wallahi zuwa yanzu malam Muhammad yau wata rana yau lahadi ko to na rantse da Allah wanda ya sa min numfashi ya kage ni daga babu kuma na yi imani zai mayar da ni har in tashi a gabansa gobe alkiyama wallahi ban ji mutum ɗaya da ya zage ni ba wallahi kuma duk hanyar da zan bi kana ji duk hanyar da zan bi wani ya koya min tashanci wallahi ba na zuwa kuma duk wanda ya turo min ma wallahi ni ban buɗe ba kuma da Allah kuma tunda kun san zage-zage ake yi idan wani ya zagin sa tunda bai kai zuwa ai gare ni ba to bai kamata ko kuma ku zo ku ringa kawowa ba anan duk dai baka faɗi abin da aka faɗi na zagi ba amma ni dai nan ai bana zagi kuma zan ci gaba da yi in dai yin ko gyara wa datta ko raddi wa datta shi ne sa kowa waye su ta zagi to zan ta yi ni kuma wallahi yanzu ma na fara ai ina ganin hakan ma ku gode wa Allah kamar wani abu ne muke ƙara samu ma na fa'ida daga an ce malam wane sai ai tunanin zage-zage da cin mutunci daga an ce ɗalibi wani alkanawi sai ai tunanin karatu wannan ma wata natija ce game hankali kenan shi yasa wannan ma su ci gaba da yi wallahi game hankali wata natija ce karan kanta zagin nan dai ko wallahi bare sa in fasa abin da na niyya yi ba kun wala ni ban ji shi ba kuma ma ba zan maji ba Allah ya sa mu dace Allah ya saka da alkhairi to ina ganin sai Allah ya kai mu yan uwa in Allah yadda an jima da misalin karfe tara na dare in Allah ya yadda za mu zo akwai wanda yake ta kira tsayin ɗauke ka akwai wanda yake ta kira tsayin ɗauke ka tsayin ɗauke ka kai ga wani can kolin farko ya zo yana ta wannan kai na fahimci cikin fushi kake ne <laughs> Eh, ni kuma bana tattauna da kai cikin fushi kana cikin damuwa ne ni kuma so nake yi mu tattauna ka faɗi na faɗi eh, sai mai hankali ya tantance amma kana ta kira kuma in wannan ɗinka kai ba tsaya za ka yi magana ba cikin fushi kake to ya za a fahimci gaskiya assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam barka dai. Ya ibada ya wajen. Wala alhamdulillah ya ijtihadin kuma ya fama da al'umma. To wallahi gashi nan muna kai malam Usman Allah karba mana Allah ya samu dace ya sami dace. Amin ya rabbi. Allah ya shirye mu. Amin ya shak amin ya rabbi. So Allah ya bada sabati. Wato Ya shek a ina son na dan yi magana kan abu guda biyu ne. Eh amma Malam Usman su tsaya kan topic. Na farko Ya eh, a kan topic din dai. Na'am. Na farko wato hanyar da gaskiya Dr. Idris ya dora mafi akasari zan ce ko yaransa zan ce kenan ko mabiya ni na mai gaskiya kira ko bawa mabiya shawara yana duba kamar ah, wannan na mutum wani matsayi ko girma idan aka ce ga abin da yake na gaskiya ne su rinka karɓar gaskiyar suna nazari a kanta ba ruwansu da shaksiya gaskiyar za su kalla kuma Allah ya datar da su amma fitowa da zumar cewa za ka kare wai mutum dan yana matsayi kaza ko wani ya haifi wani ko kasa da yake da shi ko yaushe ya fara da'awa wannan ba manhajin suna bane gaskiya gaskiya wannan ya kamata su sake dubawa su yi tunani kuma wanda ya damu da abin da kake yi ne shi ne ma yake fitowa ke gaya maka gaskiya irin gaskiyar da su ba su samu freedom da za su iya zuwa misali su gaya masa na gaskiya ba duk da cewa addini ko firkar da yake tafiya a kai ba ta hana su ba so da Allah su kare nazari a kai kuma ba wai ci masa mutunci ake ba raddi mai tsafta da ya dace ba cin mutunci ba taba shaksiya ba wulakanci ba zagi hmm. ai in dai da hujja hmm. wannan bai zama laifi ba hmm. kuma shi ma dakta asali da maganganun da aka yi kamata ya duba ya nazari ya magana a kai ba wai ya sa kafa ya tsallake su ya wuce bai taba shaksiya so kaga wannan ya nuna cewa ma ai akwai wani abu that is kaga nan wurin kenan ba zai tafi ba wato idan na fahimce ka wato shi dakta daman bai tattauna akan abun ma da aka gaya masa ba kenan kawai tsallakewa ya gaskiya wannan shine fahimta ta eh ni wannan shine fahimta ta gaskiya bai tattauna ba saboda ai da Abdulrahman Isa ga ya abinda kawai ya nuna yana son ya kokarin ne ya kamar misali bata shi wa mutanen da yake wa raddi ko yake suka mm. akan tafiyar su mm. alabashi Kuma sai su ce to ai dama mu mun sani mun fari dama mun sha fari ma a kansu wanda kuma kalli bai kalli kamar misali irin girma ko mahimmanci na abin da yake wa sunna din ba a faya mm. kafin ya wannan maganar ba kuma ni abin da na fahimta ko a maganarsa da ya kawo a kanka ma da ya yi sharhi mm. ko wannan ma abin ma ya yi ne a cikin tsoro tsoro ta fuskar a ya canya ya kokarin ya haske ya nuna cewa jahili ne Mm. to nan kuma da ya tabbatar wannan kalmar ba za ta yi aiki ba sai ya tsallake sai ya jingina wawanci a'a da shi ma zuwa za ka yi sai ga wani jahili irin shi mm. ya zo ya ce kaza kaza kaza mm. masu hankali su bibiya abin da ya faɗi da nan tabbas an yi mawafaka da shi cewa jahilcin ne ko kuma haka sun gari da haka ya kamata amma kira ga wawanci wannan shi nuna cewa gaskiya abin da aka faɗi din nan yana nan a matsayinsa gaskiya kuma ina faɗin wannan ne cewa daktar nan yau ko shi ne ya haife ni a mazaunin sa na uba gare ni wallahi tallahi na san gaskiya aka faɗa mashi kuma na san abin da ya yi ba gaskiya ba ne ba kuma da hankali na san zaki ya yi abin da ya ci mutunci ne kuma hakan yana bayuwa ne kamar mai na ƙasa da shi su dinga samun dama suna rama abin da suke yi ko yake yi masu. Ah, abu na biyu da nake son fadiya shi amma kana ji ah, amma ni gaskiya kana ji amma ni gaskiya ko da ya zage ni gaskiya ba zan zage shi ba ni kaga ai ko malamin eh, bid'a ma ba ne musu ma ballanta na ma na sunna ya ce ya ce ya ce afuwan ba duka aka tara ka zama daya ba eh ba duka aka tara ka zama daya ba wato akwai wanda zai iya ramawa shi bamban da sauran a ko ni ne zan rama ko ni ne zan rama to ai ba zage shi ne ba ko dai zan rama confirm hmm. ai za mu dawo maganar da bawo ke cewa idan babban bai ji kunya rawa jaki ba jaki ma bai ji kunya kaya da shi to wannan gaskiya ne sannan da Allah sai magana na biyu irin mutane masu fahimta idan an zo su tala cikin ɗaliban shi hmm. an kawo musu magana an nuna musu ina jin wani da ake mai ta tambaya wani abin takaici ana mai mukarana na shi wancan na Hama da Hudun Mm. Da abdurrahman isa gaya mm. akan cewa a cikin su tun da duk ya san su mm. kuma ɗaya ma daga cikin malaminsa ne wane ne ya fi bawa sunna gudunmawa wane ne ya fi wa sunna aiki ya fi yakar bidiya da yan bidiya kuma a cikin littattafansu amma haka muna ji muna gani ya take abin takaici ya kasa amsa na tambayar ya kasa amsa na tambayar kenan kaga wani abin da yake yin zafi tafiya zuwa kare wanda kuma bai kamata a ce mana tafiya kan wannan tsarin ba mm. ya sha bamban da irin tafiya ta suna. Mm. wannan kuskure ne gaskiya gaskiya ne wannan kuskure ne mm. sannan mutumin da ake tuhumar sa tun a mukaddima kafin ya fara karatu <laughs> misali kuma yau ta zaka zo ka dinga kwatanta shi da wanda ya nutse a cikin karatun yana yi kawai ɗaiɗaiku da ake cewa yana da kuskure wanda shi ma kuma din bai gushe daga wannan kuskuren ba Ah, ai wasu suna yi mashi akan inda ya samu kure din ko da kuma kuren nan ba wai ko da kan lugga ne kada ya kaza ai kuskure kuskure ne kuma ya san yana yi da shi ya sa shi ma ya ce mai shi dama ai bai ce baya kuskure ba amma yana tuhumar wani atan wani aka sani wani lokaci bai karantawa daidai shi me yasa maganganunsa na farko bai kawo misalin cewa shi ma daktan wasu lokuta baya karantawa daidai ba kuma ina da yakinin ya san akwai wuraren da daktan yake samun me yake samun wata adifa da ya zo abin da yake kuskure ne amma bai nuna mashi ba saboda me hmm. yana da mutunci yana da ladabi yana kuma me girmama shi a sa na malamin sunna da Allah wannan kukan ban da ake tattaunawa din da muke gefe hmm. ba wai so muke yi ba amma akwai abin da in ya zama dole fafiyar da za a yi hmm, dole ana fitar da cuta ne da wahala ba za a kwanta ba ce cikin daɗi za a maganin matsala ba dole sai an jure in ba su jin daɗin abin da ake yi da Allah ce hakuri sannan su daure su yi kokari su dinga nusantar da shi akan wasu abubuwa amma matsayin shi da misali girmansa da wani ba komai ne ya kamata a ce ka san wani abu da yake faruwa sai ya tsaya ya ga magana kai ba ka san wani abu da eh, yake faruwa wallahi malam usman kana ji wallahi duk da haka ko duk da haka wato yanda muke faɗi ne yanda muke faɗi girman mutum da matsayin mutum da kuma irin jajircewarsa yakan sa mu duba maslaha mu yin magana a kansa yakan sa mu duba wannan yanzu na baka wani misali guda ɗaya komawar dakta kibla fm wallahi cutar da sunna ne wallahi cutar da sunna ne komawar sanan wajen amma kaga ai mun san cutar da sunnan ne amma saboda mun ga matsayinsa da kuma yanda yake wa sunna aiki muka shiru kuma ko da ɗalibansa in za su gaya masa gaskiya sun san ba daidai ba a wajen amma muka shiru to wannan yake nuna kenan ba komai ne ma muke fitowa ma mu ma yi ma magana a kai ba kuma da ma nake ji ni ban san wannan ne ma ya komar da shi ba irin ɗabi'a ce ta datta duk dattin mutum duk kashin mutum in dai zai zo ya yabe shi ko ya muwafaka da shi a abu ɗaya to zai manta da kashin da ke tattare da shi da wannan dattin zai rungume shi a matsayin dan uwa sai daga baya ma nake ji wai ana cewa ai abinda shi wannan mai kibla fm ɗin wai yayi a kansa ne yasa ya koma nan yanda sai ya kiran wani malamin sunna ya ce abdul ka rantse in ya zagi manzan Allah wai haka ashe ya kiran wai yan ɗariƙa wai su rantse cewa malam idris ya zagi manzan allah wannan ne ya kidmar da shi sai ya koma wanda kuma koma da ya in yayi muwafaka da shi a wannan abu daya zai cutar da shi ya cutar da sunna a abu ɗari amma duk sai ya danna wannan amma kaga ai ba mu fito mun yi ai magana ba shi karan kansa da malam musa asadu sunna yana sarki zaki ba irin abin da bai faɗi a kansa ba wallahi gwara sarki zaki so dubu da wannan fu'ad ɗin wallahi amma kaga aka yi shuru ai an san ba daidai ba ne ai amma aka shuru to mu yanda muke yi kenan dole in za mu magana a kanka sai mun auna sai mun auna bayan ma mun auna ɗin kuma ba komai za mu faɗi a kanka ba akwai kowa da akwai irin yaren da muke masa in yayi ba daidai ba wani in muka duba maslaha da mafsada in muka ga cewa mafsada ce mafi rinjaye kuma shiru shi zai fi sai mu shiru wani abun kuma in muka ga a'a shirin zai cutar gwara a yi maganar duk da haka kuma mai shi gurin yin maganar kada a toshe waɗansu alkhairai da yake da shi sai mu masa magana cikin tausasawa yadda muke bi wani kuma ba ma saurara masa saboda mun san shi ɗin ba kowa ba ne kuma ba abin da yi wasu wa wannan na hamada hudu kaga tantirin jahili ne ba abin da yi wa kuma shi yasa to irin yaren da aka yi masa shine daidai da shi to abdurrahman isa ya bai cancanci irin wannan yaren ba abin da muke nusar da ku kenan kuma yanzu ma konan da ya zo ma na tambaye ka kai da kake ɗaya daga cikin masu bibiya na duk ka ka kawo a abubuwa na can baya raddi ga 'yan bida'a ma cewa an ja larabci ba daidai ba ko an yi kaza kaza kaza kenan kaɗan ne sai ka kawo wannan ne ma ka yi muƙaranar wannan da wannan an ce ma to yadda wannan sun yanda wannan yake ba wa suna kariya haka wancan din yake ka kasa ba da amsa kuma ka san amsar ga san zuciya kenan na'am wato ya shek hmm. har yanzu dai akan ɗaliban dakta ne dakta ubanmu ne malaminmu ne yana ya a duk mun gamsu amma da Allah akwai ma'auni da ya kamata su fahimci cewa a cikin sa'anni na da'awa yana da waɗanda kila sun girman shi a tafiyar sunna yana daidai da su ta fuskar fara da'awa da kwanin da suke kasa da shi da waɗanda ma ya haifa hmm. amma a waɗanda suke sama saman nan ba zai yiwu ka ɗauko mutum wanda da sunan malamai ɗai-ɗai-ɗai kusan guda hudu ko biyar za su zo suna yin sa'in da shi ba sama da shi da wannan kaɗai ma san mutum ya aure cewa ne. wannan malamin sai yana da matsala gaskiya ne wanda kuma duk wanda ya fito kafin ta kai su ga wannan hali din sai ya yi mai duk abin da ya kamata na kara an je bango gaskiya ne je kan ya fito ya wannan abin gaskiya ne har ta kai ta kawo ni ina da ji a jikina wallahi waɗansu da suke yin da'awa suna ganin kima ne na waɗansu da suke tare da malam da sunan ɗaliban shi ba su iya mashi wani abin suna kawo da shi ne kankan da kansu saboda su ba wai dan shi ba amma mutanen da mafi akasari ba su dubawa ba su dubawa to wannan shine abin da ya kamata da Allah su dinga kallo ba wani mutum da a tafiyar suna ba ya yi mashiranci in ya samu misali tuntube za a yi mai nusantar da shi mun saura abin da bai kai da cin wato ka san wani abu da ke faruwa wannan shine abin da ya kamata da Allah su sani eh wato ka san wani abu dan ba su cin dadin abin da Allah su hakuri mu ma ba jin dadi muke ba kuma su dinga gaya mai ko mu kanmu muna da wayoyin shi za mu kira mu gaya mashi wallahi sai dai blocking din mu ba wani abu bane ba jin dadi muke ba ko sa'insa da yake da ƙanana 'ya'ya na cikin shi na ɓangaren ba Allah daga tashi da yana mai hakatiya kuma Allah ya bada lada Allah ya su fahimta amin ah, amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa akwai waɗanda suke ta kira ya kamata wannan akwai wa'inda suke ta kira akwai wa'inda suke ta kira ga wani nan za mu dan dau wa'insu sai mu wannan kuma idan Allah ya kai mu fa an jiman ma in muka zo kawai za mu danna ne in muka danna datta ya faɗi to kuma sai a auna a karatu shine abin da zamu ba wai cin mutuncinsa fa zamu ba ba zaginsa zamu ba eh, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa barakatuh Wa alaikum assalam dan uwa muna ji. barka da malam alkanawi ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah muna gode ma Allah da farko dai muna gode wa malam ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan muhadara cikin nizamil hasanat ubangiji ya ba da lada da farko kuma wato malam tun da farko wallahi kayi ma dokta kara dewa tsakani da Allah domin dokta ya yi kurakurai diwa wallahi shi mu ga ka nutse baka fito kai magana ba to Allah ya saka maka da alkhairi ko malam Abdurrahman Gaya wallahi ya wa ya gwada ma duniya shi ɗalibin ilimi ne domin kaga duka wannan abin da dokta ya masa ya raunana sa ga yin raddi ma 'yan bidiya ne kuma yan bidiya za su ɗauki wannan kalamai na dabta suna masa raddi da shi cewa ai ma ga dabta ya ce bakin da kake jawa ba ka karantawa daidai wannan an ci baya sosai ma domin haka muna kira wallahi dabta muna ka san wani abu da yake faruwa ubanmu ne malaminmu ne amma ɗaliban da suke kewaye da dabta su ne suke cutar da dabta wallahi suna cutar da shi domin babu wanda ya wuce ba za a yi masa raddi ba musulunci ne musulunci kuma idan muka ce za a yi ta kara to za mu bata wannan da'awan ba za mu kai ko ta ina ba yau ka kalli annabi ibrahim da mahaifin shi idan da ya ce zai masa kara ai da bai kira shi cikin addinin musulunci ba gaskiya ne mutum da duba yadda al'amarin yake tafiya malam wallahi mu ji tsoron allah kowa ya tsarkake zukatansa inda akwai wani dabci kuma kowa ya yarda da gaskiya al'amarin nan ba namu ba ne na addini ne mm. a duk lokacin da duka bangare aka yarda za a mutunta um, eh, um, eh, darajan kowa kuma a gaya ma kowa gaskiya kowa ya ɗauki gaskiya ya yi aiki da shi har mu so mu samu dacewa har Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu cikin gidan aljanna to an samu babban natija. amma idan muka ce ba za mu ɗauki gaskiya ba girman kai da kowa ne a'a za a fito daga ka fito ka faɗi gaskiya a fito a ci maka mutunci a zage ka to wallahi da awon ba zai tafi ko ina ba ka yi maganan shi kibla fm nan da dokta ya koma abin hmm. da ya mini zafi har wallahi ya taba ni a cikin zuciya na ya ɗan shi'a zai zo yana yabonka yana zagin sahabai baka ganin wannan nauyi ya zo ma ya zage ka ya kushe ka har ka fito ka tsaya akan mimbari ka yi hutuba ka kushe masa aka zo ka sake komawa wannan gidan wallahi wannan abin kunya ne cutar da sunna ne wallahi mu ji tsoron Allah sunnan nan wallahi tana da haske kuma tana da tsafta wato sheik ka san wani abu wato wannan kaga wannan ba shine topic ba ko koma wasu kibla fm mun kawo shi ne a misali wato yadda suke gani mu in zami magana mukan auna tsakanin mahimmancinka cikin tafiyar sunna tsakanin kimaka kuma in ta asubanci ne to har akan malamin kuma muna yi kenan a sosai kaga tunda aida da ya koma da sai in zo in kafe wannan kenan kuma na san cutar da sunna ne shi ma ya sani kuma yana daga cikin wanda suka soki fedin sarki zaki wallahi gwara sarki zaki in kai mu muƙaranarsa da wancan kuma abin ma da zai baka takaici cin mutuncinsa kuma ake a can yanda nan isha fm ya gudu ya daina zuwa can kuma ɗin inda ya koma wallahi abin yana ban takaici cin mutuncinsu ake haba da Allah kowa ne duk wanda yake son dabta domin haka mala alkawari muna kiran ka don Allah don Allah muna hada ka da Allah wannan karantarwa malam don Allah kada a dinga kara idan kara yi yawa yana bata sunna gaskiya ne don Allah malam ba matsala insha Allah gaskiya wanda ya masa zafi to wallahi ba wai an faɗi domin ya masa zafi bane a an faɗi saboda soyayya ne ai a yanzu ka duba za ce za ka tafi likita a ce za a tsaga ka kai kake ɗaukan kafan ka ka kai likitan a tsaga ka domin me kana so ka samu lafiya ne gaskiya ne to haka idan aka yi kara da yawa malam wallahi kuna kashe hasken sunna ne in kuka yi kara da yawa domin ka duba wannan maslahan da ya ta faruwa inda a ce an fito ana wayarwa kan mutane haka wata ila da bai kai irin wannan yanda muke a muke yanzu ba gaskiya ne da yanzu aiki kibla aikan ai yayi karfi yanzu yayi karfi Yawwa sun lalace abubuwa sun dagule Allah sha Allah ba matsala za a ringa yi lokaci bayan lokaci insha Allah wa Allah saka da alkhairi amin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta ma magabatanka kai ma Allah ya mafi da wa wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa akwai waɗanda suke ta kira akwai waɗanda suke ta kira wato wannan na kawo shi a matsayin misali ne e, misali ne wanda abin kuma ni na san ba daidai ba ne tun kuma a lokacin tun a lokacin amma a'a ni sai dai kai mun uzuri ɗalibi ne ni na usulul fiqh ina auna abubuwa ne bainal masalihi wal mafasid ne akwai inda kuma za ka ga na yi shiru ɗin akwai inda kuma in na fahimci ana karɓa zan iya bi ta ƙasa ko mutum bai wannan ba kansa amma ni dai na sauke na. akwai kuma wanda shiru zan yi gaba ɗaya Allah ya sa mu dace shi yasa ga wani yana kira ina ganin sai Allah ya kai mu karfe tara in Allah ya yarda karfe tara don dai wannan ne da mun fara danna muku ma haka kun ji saboda mu ba wa ɗaliban ilimi ina jin zan ɗan na ku ji shi irin karatun da za mu an jima ƙila na ba ɗalibin ilimi dama ɗan tsaya ina zuwa ɗan uwa ƙila na ba wa ɗalibin ilimi dama in na daddanna yadda dakta yake karantowa to zan ba wa ɗalibi sata amsa kenan zuwa an jima kaga sai ya kula ƙila ya iya zuwa ya je ya yi bincike ƙila ya je ya yi bincike na kaga idan ya tashi ya zo zai kare dakta in na zo ina daddannawa to kaga yana da amsar da zai ba mu a karatu kenan dama mu ai karatu ai miki eh kamar yadda na faɗi yin wannan wa abdurrahman isa gaya da kuma rufe ido wa dakta ya san shi ya san shi da rufe ido da ya yi na kan yanda yake yaƙar bida'a yake saboda shi ya kara maslaha kansa ya so ya ruguza shi to wannan ma'aunin za mu auna wa dakta da shi eh, mu ba mu muka janyo ba kuma mu ba mu muka ce zami ba amma dakta shi ya auna to za mu auna masa wallahi so da yawa wa'insu abubuwan muna kin yin ne saboda kada mu ba wa 'yan bida'a kafa amma in mai shi bai gane cewa dalilin haka ne ake shuru ba to yana da kyau kaɗan tsikare shi in ka tsikare shi ya san akwai abubuwan faɗa da yawa baka faɗi bane dan maslaha baka faɗi bane dan maslaha amma in ka ɗan tsikare shi ka ɗan haska to ina jin ya san cewa shiru ake dan maslaha kamar yadda duk mune wa malaman sunna irin abin da muke masa shi ma ne masa irin abin da muke sauran malaman ba komai ne zai yi nan mu zo mu bani mun san kuskure ne kuma ana kawo ai misali koma wasa kibla fm da ma na ji daga baya ashe yaudararsa aka yi ta hanyar a yabe shi saboda shi datta haka yake in dai za ka zo ka yabe shi ko ka nuna kana goyon bayansa to duk dattin ka baya gani eh duk yanda ka kai da sharri baya hangen wannan sharrin haka ake ɗibansa sai wani ya zo da mummunar aƙida sai ya ja shi idan ka ga an rabu to sai an zo gabar da aka samu saɓani to nan ne za a rabu amma ya san akwai kashi a gindin mai shi amma haka zai rungume shi a ci gaba da tafiya to mu ba ma irin wannan idan eh, kayi muwafaka da ni a wani abu ba shi ke nuna cewa ai in zo mu tafi da kai yiwu a'a dole ne in ma mun rabu sai an tattauna me ma ya raba mu to yanzu wannan abin da ya raba mu shi zai haɗa mu ta hanyar ni na gane kai ne kake kan kuskure ko kai ka gane ni ne nake kan kuskure na fahimta da dalili to sai a zo a haɗe amma shi dakta baya wannan daga kayi muwafaka da shi a abu ɗaya yiwu sai ka kwashe shi shine mai kibla fm ai ai abin da ya masa kenan sai ya amfani da wannan dama saboda ya fahimce shi shi 'Yasa muna shiru ne dan masalih wallahi amma bakin nan namu da kuma idan namu abin da yake hangowa wallahi muka tashi haska dakta ko duk duniyar 'yan bida'a wallahi ba su isa su haska shi yadda muka haska ba wallahi duk duniyar 'yan bida'a saboda ba su ma san abin maballanta nasi bayani a kai amma mu muna auna maslahar tafiyar sunna ne saboda yana da alkhairai da yawa yanda ya yi hidima wa tafiyar sunna ya jajirce dattijo wannan ne ya sa mukan auna saboda kada mu kulle wani alkhairai da yake fitowa daga gare shi musamman ɓangaren aƙida wannan ne fa kawai ya fa muke wannan hanga ba wai a'a yanda ake magana akan ko a'a mu ma ba za a za mu iya yi fiye ma da yanda ai yanda kuke faɗi duk duniyar sunna ba mai matsalar dakta ai amma me yasa kuka ga ba ma yi saboda muna hango jajircewarsa da yake yi amma duk duniyar sunna za ka faɗi kai masoyinsa ne kai makiyinsa ne ba mai matsalarsa amma me yasa kuma ba mai masa saboda wannan alkhairan nasa da muke dubawa akwai inda ya fi su malama da yawa wannan ne ya sa muke shuruto Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace amma za mu ɗan jarraba an jima in Allah ya yadda zan ma zo na bada sata amsa zan zo na daddanna sai na daddanna kaga in kana ji kai ɗalibi ne sai ka je kai karatu ka duba tun kafin na hawa sai ka san da me zaka tunkaro ni in na hawa an jima Allah ya sa mu dace assalamu alaikum rahmatullah na'am dan uwa ya gida ya ibada alhamdulillah ya kokari wallahi alhamdulillah Sau ina maka barka da haka ni ma ina amsa ina mai magana Abu Jafar ne a Zamfari na mala Abu Jafar muna jin <coughs> shi alkanau da yake dai ban na samu tsakiyar al'amarin mm. ana gauda a je masallaci amma dai na dan fahimci inda aka yi tunda dai an dan yi zama macen baya da dama akan wannan matsala eh wannan ba ba ne, sanarwa ne wannan ba topic sanarwa ne ni dai abin da nake so in faɗa a nan gurin ne wato duk da na je wani yana cewa a daina yawan ƙara yana kawo abin ina roƙo don Allah don girman Allah a ana alkanawi wannan zama a dakatar da shi haka nan saboda duniyar bidi'a gaskiya suna samun kafa kamar yadda shi dakta din ya fara bude ta don yadda ya yi suka ga shi wannan malamin dan Nijar wannan matashin har kuma wasu suke kokarin gwama shi da shi wancan dan saurayin nan mai na Ahmadu Hudin nan hmm. su gaskiya wannan kuskure ne babba kuma kofa ce bari ka gani nan gaba kaɗan sai sunan ka ɗauko sautin shi suna reference da shi wannan ba daidai ba ne to kuma yanzu kai in ka ci gaba da haka ka zauna yau ka zauna gobe akan haka gashi yanzu tun a yanzu kafin ka yi wancan zaman ka an fara eh, ambata wasu abubuwan da da duk ba ambata su ba an ce ana kyalewa ne to sai ga mun koma tafiyan kuma ta koma kamar dai irin yan bidiyan dai haka da Allah da an yi shiru ba a yi zamanin ba da kanawi a kyale sai in wani abu kuma ya tashi abu wannan ya isa haka ni shi ne ke roƙo dan Allah ne ba na wallahi ban jin daɗin karci na ce ina tsakanin suna da ake ba matsala insha Allah Allah ya saka mu a kai kofa ne ta kanna ga yan bidiya su sha mu daman shigowa mu abinda Bahaushe ke cewa sai sai bango ya tsage mun da kaman shiga ba matsala insha Allah Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum na'am dan uwa assalamu alaikum sai dai kana ji a wajen assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am dan uwa da muke magana muna jin ka alakan kana magana da mai suna ka Muhammad Sani na malam muhammad sani na'am eh, alkano to sakran jiya ko yau kaman kwana biyu kenan muna sauraron ka babu ne ke faruwa eh akal mukallawu <laughs> nan na yau ai daban eh da kamar na shekaran jiya tun da ya wuce to eh duka kan bina nan nona ce cikin tafiya a nan wannan ai wani abu ne daban kuma shi ma eh da kai magana cikin sirri kada ka mai da mu ba na'am gaskiya muna k'a damar ababen ke faruwa sosai mutum dan tara ne ba dan goma bane ko ya kai akwai kurakurai mm. kuma banda na ba ba masu mu duniya mm, gaskiya ne gaskiya maganar kin gaskiya na ta mu damuwa sosai b'a da ke faruwa mm. a yawon kura ta da komi komi ta wuce a duba rai da fatan na malami ya yi ko kurakuren da ya yi cikin ababen shi wato ɗanwa kana ji abin da nake fahimtar ka wato yanzu ni ba ni kake wa ai wa'azi ba dakta ai kake wa kenan tunda ai shine bai a ah, tsaya mana ai ni a yanzu anan kana ji ni yanzu anan kana ji ah. zan auna wa dakta ne daidai da yanda ya kwaso abdurrahman isa ga ya aika san shi duk kariyar da yake ba wa sunna didimar da yake yi dakta so ya yi ya rusa shi ai ai ce larabcin ma baya karantawa daidai to kaga tunda wannan ma'auni ne sai mu karkatar da abin sai mu auna wa dakta da shi shine abin da za yi anjima ai ai ba wani abu ne kuma ai babu batun zagi wallahi wallahi ba zan zagi dakta ba amma dai zan auna masa zan haska mare wani magana ka yan to yanzu haka an rusar da guda na'am ina jin ka dala dala an rusar da guda hmm. yanzu kuma za ka rusar da shi yanzu mutane biyu ke naka tiya shi gobe wani rusar an ai ka san wani abu ai ka san wani abu da yake faruwa assalamu alaikum wa alaikum salam ai hakan halayyar dakta ne ai hakan shi halayya sa ne umma kana ji umma an bar shi ma yanda yawa Abdurrahman Isa ga a gobe zai wa ai wani din ma ai ai halayya sa ce fa shi haka ba ba ka canja shi amma kila a sa ba a kallon sa ne amma in aka dan tsikare shi ya fahimci ana kallon sa kawai an kyale ne kila baya wa ai wani ba bayan shi ma Isa ga ya din ma shine amfanin yin ai wallahi Allah so muke i gyara malamin mu ne wallahi so muke ya gyara ba daidai ba ne malaminmu ne a to ai su ba sa dubawa shi ma baya dubawa ai ai shi ma baya dubawa kabar na'am ina jin a yawon kuri saboda Allah ragowa so da wani abu don malami na imani kamar ya fara dawa tun ba haife mu ba har muka zo muka girma muna sauraron su ko ya aka yi an samu na da amfani jiki shi mu duba mutane na cancanci amfanin kan shi da shi mutumin da yau za mu yi tawani cikin aikin shi da jama'a a gan kurakuren su yanzu muna bakin mace ya muke tafiya da ba abin da shi zuwa ganka mu da kan muna so kanmu shi yasa addini na kan gaskiya muke kwar kan batil muke yanzu haka shi yasa wani ba ana yankuri ko sabi manzo Allah ba masu mai bane akwai kurakure amma ba bayyana kurakure ma haka kamar yanzu abin da muke ka Facebook ga muna sayar da kan muke gura ma duniya don wallahi ba wani zai ce shi masu ne karatun shi karfe ne cikin duniya ko ya haka yi akwai rayin wani malami ya kira da wani ya yi wani da wani a yau da wasu ba shi sun kai kawai a bari ba matsala Allah ya sa mu dace amin Allah ya sa mu dace Allah ya saka da alkhairi amin amin eh, malam sani amin malam sani mun gode kai magana mai kyau Allah ya saka da alkhairi ka eh, yi magana mai kyau allah ya saka da alkhairi ga wani nan yana ta kira wato na fi so in tashi amma har yanzu ni ban ce eh, ba za ku ga sanarwa ba zuwa an jima eh, ni ban ce ba amma dai ina jin shawarwarin da kuke bayarwa assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah Allah ya yi warka da rana ya gida ya ibada dan uwa da wa muke magana Alhamdulillah Mahmudu ne Na muna jin Allah ya saka da alheri da farko kenan. Na biyu kuma ni a nawa biyu din gaskiya kar a basa ya kamata a yi. Saboda idan ba a yi ba da su ɗaliban shi da suke ganin kamar shi baya kuskuren hmm. da shi da yake ganin kamar baya yi duka za su gane suna yi tunda da suna yarda malam na kuskure ko kuma shi na ganin yana kuskure da ba zai na ɗaukan kuskuren wasu publicly kuma yana musu irin kalar raddin da yake musu ba ko ba haka ba don kalar raddin nan ɗan bid'a za ka iya mishi maybe amma dai malami ahalus sunna ɗan uwanka mm. bai kamata ba magana Allah ko malam kullum yana cewa me yasa ba a kiran shi ta kasa a mai magana ko shi bai taɓa kiran wani ta kasa ya mai magana a kan mimbari zai zo babban malami ana ce mishi kaza ya ce a ai kaza ne misali mala abdul wahab ya ce ai imamu a wani abu assalamu alaikum assalamu alaikum ka wani abu ba na so ne eh, na faɗa abin da ya faru tsakanin ni da dakta shi yasa shi ya sani ni na sani amma kakka shiga nan fajar ah. eh kakka shiga nan fajar afwan to shi kenan dawa magana ta kenan Allah ya saka da alkhairi amin to za mu duba dai za mu gani eh, kuma abu ne ni na rasa menene ma na jin ko tsoro ko ka ce kada a fito a yi ai abu ne na bayyana abubuwa yadda suke ai ni dai a tunani na ba wani abu bane assalamu alaikum Wadaiku salam, mana ya gida. Alhamdulillah ya wajen. Alhamdulillah, ina kira daga Ghana ne. Na'am, sannu da zuwa ɗan uwa. To, Allah karfafa ku. Amin kuma Allah ya muku haka. Allah. Amin, Allah kuma ya sa dace. Amin. Amma ni shawara ni zan baka. Na'am. A matsayinka na almajiri kuma malami wanda yake daɗi. ana sauraron ka yau Allah ya ma karatun ka albarka hmm. ba na Najeriya kawai ba na yin duniya baki da ana jin ka hmm. kuma Malam Idris kuma sani kuma shi ma yana kake mutum haka shi ma yake mutum hmm. sauran malumin Najeriya duka gaskiya muna girma kuma matsayin da muka hanci ku wallahi ba easy bane yau Allah ya ma malumin Najeriya duka albarka ban fidda ko mutum da ya ba ba Najeriya ko ba ana jin ku duk garin da yake Hausa duka an fi jin tukan maluman Najeriya mm. kuma zai yi wuya a tsakanin maluman Ali Sunna ba za a samu wani tangarda ba kuma malam ka kamanta duk malamin da ce zai sa Qur'ani da hadisi gaban shi in dai ba wannan zai fassara ba wani abu daban dai zai fadi wala kaga hayaniyan ka shi hayaniyan ka yawa mm. in dai ba littafi da aka saba ka kai kuma da alkawari kana cikin mutanen nan iki kana yawan sa littafai ga tiktok ga abubuwa kana zuwa kana wayar da mutane kan batun akida hmm. amma ni shawara dan baka in ka dauka wallahi ina ya taimaka maka hmm. kaga duk mutumin na ka abu gaban ka ka dosa ga abin da kuma na san abin da ka sa gaban ka ne duka kaga dai mutane dai sun fita cikin dufu su zo cikin aski abin da ka sa gaban ka duka kenan ne mutum ya fita cikin bid'a ya zo cikin sunna ka sa abin da in ban da wanga ba abin da ka sa gaba kuma bayan wanga hmm. amma kaga irin wannan fadaci fadaci malami magana ana so a bashi kaza na ta za abin da malami Idris kana son ka zo ka dide ka dibiya cikin hanya ne ka bar malami ya fahimci kuma malam na kuskure amma ba na da kawai ban dai san tsakanin kai da malam ba amma na yi imani da Allah wala cikin zuciyan ka san malam na son mutum ka kuma na san na yi imani da Allah kai ma kana son malam na yi imani da Allah kana son malam kuma tsakanin kai da malam da irin cece-kucin da ke zuwa kaza kuma yadda da san malam Idris yake zuwa kan mimbari yake magana yake kaza kaza kaza in dai a gaske ne yau malam kano in ka nemi ka ti bauchi kai da malam Idris ku zamna ku tattauna wato akar muka lawo wani masala kaga malam kana ji ina zuwa eh a wanda yake um, faruwa kana ji babarin sauka na'am ina jin ka na yi imani da Allah wannan abu ka samu amma in mutum yana yawan fitowa bainal eh, tsakanin duniya yana faɗi wani abubuwan ne kaga a sunnance an fi so inda ya fito na a fito wurin kuma a yi mai a wanke a gyara so da mutane kuma su samu mai su waye kana zamo an kullum mutane zamo yana cikin duf to a yanzu ka san wani abu a yanzu abin da yake faruwa yanzu kana ganin shi abin da za a yi an jima kada a yi kenan a bar shi amma fa ka duba ni na imani ni dai ni dai ba a magana nake amma na ga dewa da ke sauraron kafin wallahi abin da ke tafiya bai musu daɗi kuma kana ah, a wallahi ni ma ba yi min daɗi wallahi ni ma ba yi min daɗi amma kana ji ciwo ne za mu yi maganin sa dole sai muna jin raɗaɗi ciwo ne za mu yi maganin sa ai ba wanda yake wa daɗi ai kana ji na kana ji na ina jin ka da ina ga bayan bayan wanga program in dai ka yi program karfe tara ka yi ban da matsala amma ni dan baka wani shawara ne da kawa Allah ka nemi ko kai da malam idris kun samu ko kan fonu ne sasanta yanzu ka san tsaya a yanzu kana ji zawe a zo wajen ka ga bana so ne na faɗi wata kalma a wajensa ko a kansa a yanzu akan live amma tambayar da zan yi ma kana da yaƙini idan ne kiransa aka gyara masa zai fito ya gyara kana da wannan yaƙinin insha Allahu ya gyara mala ka dai dai Allah ya sa mu dace Allah ya saka da alkhairi gobe in ka zo in kana magana mu rika da wuce kuma ai mala alkauni mun ba shi shawarar yi abu kaza gashi yayi Allah madaukakin sarki ya samu dace. ba eh, matsala sai an jima a'a to ai yanzu kana ji baka da masaniya ne nayi nayi nayi nayi ko ban bayya akai aka kanan kawai shi yasa bana so ne kana ji wato um, eh, in eh, Ina mu sauka daga kan wani abu ko in um, ce wani abu ba matsala. Allah ya saka da alkhairi ka try ka try ka yi wannan abu wallahi ya taimaka sosai to Allah ya saka da alkhairi amin domin mu ba mu so dawon ba matsala Allah ya saka da alkhairi yanzu aka yau ga yau ga da eh, da aka mata ce ka sa mana wani littafi kai karatu amma kaga kuma ne ya kuma zo a hmm, ah, wannan fa shi ma karatu ne fa a zo a daddana dakta a zo a ce nan kaza da ya karanta ba daidai bane shi ma ai karatu ne gyara ɗalibai ne ai kaga shi da ya ce ma Abdurrahman Isa gaya yana karanta ba daidai ba ai bai kawo wajen ba shi shi ba gyarawa ya ba fa shi rusa shi so yayi ai da sai ya kawo ya ce guri kaza ba daidai ka karanta ba amma kaga bai ba kama za ka nemi karama irin wani wani yi ni zan so dakta kada ya ƙara irin wannan ne amma ta nan hanyar yake jin yaran eh ni ba wai zan wannan bane ta nan hanyar yake ji ai a zaton dakta shi ba a kallonsa shi yake kallon kowa haka yake ɗauka to amma kaga in ka haska shi zai ah, fahimci fa eh a gobe ba zai kare wa ai wani ba ai so muke ai ya daina muna son sa fa wallahi muna son sa muna so ne ya daina to irin wannan yaron kuma yake ji shi yasa dan uwa ka dai ba da shawara Allah ya sa mu dace Allah ya saka ma mun gode kuma Allah ya dora mu akan abin da yake shine ci gaban tafiyar sunna Allah ya mana haka ni dai abin da nake so malam da kawa Allah a ah, ah, ai ka gama ba da shawara kaman maimaitawa ai kake ai ka gama kuma naji to ba matsala Allah ya saka ma da amin amin amin nagode nagode nagode to ga wa'ansu suna ta kira wato dakta na ganka na ga dakta Idris yana ta kira Eh, ba matsala Allah ya sa mu dace eh, Allah ya sa mu dace ni dai babu abin da na ci amma zan auna na ga eh, zan auna na gani assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah na'am dan uwa da muke magana kana magana da Dawud Dawud na'am Dawud Lagos na'am muna jinka kana magana kan abu guda biyu ne ko na da isa da abin da dakta wa isa sanarwa ne wannan ma sanarwa ce to yanzu ba ta yi magana akan ta ba a za ka iya yi mana amma na fahimci uwa baka san yanda wa abin a yake ba sanarwa ce a an jima in Allah kai mu karfe tara kamar yadda dakta yi wa abdurrahman isa ga ya ya rusa shi ya ce baya karanto abu ma daidai a ya bibiye shi da yawa to shine nan tsaya mana kana ji shine nan sai muka kawo nan muka ce to wannan hanyar da dakta ya bi ba daidai ba ce don hanya ce ta eh. ruguza shi wannan kuma magana illa ce wa tafiyar sunna shine to sai muka fitar da sanarwa amma za mu auna wa dakta daidai da kwanan da ya siya an jima kenan ana zan yi magana to yi magana muna jin magana ta biyu na hmm. farko na'am shi isa abin da aka mai kwallon isa na ba wai aka yi masa ba fa aka yi wa da'awa ku ku ringa ah. cewa baya karanto ah. abin daidai shi ya sa shi ya shafa aka yi wa da'awarsa shine yau wato je ka ina jin ka aka mai da'awarsa eh. in shi yana da fahimta mai kyau zai eh. ɗauki filet ɗin gaba ko da ɗin maganar da aka mai gaba daya eh. kamar yadda aka ma da usaini na kano haka mm. aka mai a hmm. gaya mai ga littattafan da zai je ya nema abin da yake nema ya samu ba abin da ba a mai ba wato idan na fahimce ka kana ji abin da aka faɗi a kansa daidai ne kenan in na fahimce ka abin da aka faɗi a kansa in dai dauki gaba ɗaya karatu ya tafi da shi Tambaya ka ne ka gaba wai gaba ɗaya na kama fa na yanko ma fa cewa an ji shi baya karantawa daidai abin da aka yi masa ah. daidai ne kenan ba wai a daidai ne kaga ai bai kamata ba yanzu dai abin da aka faɗi na baya karantawa daidai daidai ne kenan ko ba daidai ba ne magana da baya karantawa daidai su waye ba sa gyaran wannan a bangaren a bangaren su su daktan ne tun da sun ji ba wannan bai waye ai waye yazo ai yace ai ya ji daktan ne ai ya faɗi kaji wani malami ya ce ai ya ji baya ai karantawa daidai daktan zaka yi wa tambaya me yasa baya gyara masa shi shi me yasa ina ganin sai an jima da Allah ka ganin sai an jima wannan da ka ji ma kawai san zuciyarka kai ka zo karewa shi yasa nake sauke ku ka tsaya kan abin da ake magana eh tayo na ma fi ka san ma daktan nan ma Allah ta yi na fi ka sansa eh, Allah ba na son son zuciya kaga kirikiri ahli sunna da son zuciya ana gaya ma ana nuna ma kana rufe ido daidai ne ko ba a ba daidai ba ne Allah ya kai mu an jima dan irin waɗannan ma bai kamata ma a kyale ba ka ai wa alaikum salam wa alaikum salam Allah saka muku da ni na Anwar Sarat ma'an Andani na mana Anwar alkanawi na mala alkanawi wato ni shawarar yake ba wasu jahilan da ke kira ka da Allah nuna mutum ya san ba zai bai da magana na hankali da zai faɗi don girma Allah ya rike kawai shi kai kira ne mutane za su kira ne su amfanar da mutane in ka agiri da mara alkano ka ya bayani cikin hankali ya fahimce ka in ba ka agiri da shi ba ka yi magana cikin hankali wayanda suke bin dokta ko wani dokta na ji ya fahimci addini ba na mutum guda ba ne addini kuma ana zira kuma ana so ana ba daidai ba sannan kuma duk duniya ba wanda ba yi mai raddi so mutane su daina zuwa suna jahilci gaban mutane da Allah da hankali mutu fa wace maka dokta ba ahlus sunna bane wace maka malar kanu ba ahlus sunna bane abinda malar kanu ne yake yi aiki ne na dubanni wayanda talibai ne na ilimi ba su suna jin nan su fito su zo su wannan abin shi alkanu ya sarkar da rayuwar shi yake yake yake wannan abin abinda malar kanu ke dadi yake bai ba dadi yake bai ba amma dole ne a yi saboda mutane kasu kwanci kamar sunna shine dr idris sunna ba ta dr idris bai sunna na addini na allah ne kuma batun addini yana da faji kana ganin dokta ya je dai mai raddi shi bai kamata mai raddi ba ya yi dai dokta ya gwada kurakuran shi kana gwada kurakuran shi in kana jin nauyi ka je ka ta jin nauyinka wannan maganin ka ne amma addini muke yi kashi mutane su zaki wani mazhaba wanda wani wani ai dautan tauhidi ai yayi kaza kaza kaza wallahi dokta al-imam ahli sunna ne kuma soyayya ya sake wannan abin addini ba takalifanci cikin addini idan malami ya yi kuskure ya yi kuskure ya gane ya yi kuskure fa biya wani ma tafi amma an bai gane ya kuskure dole a aska mutane duniya duniya mutane su fahimci kamar abinda malam wani ke yi ba daidai ba ne amma ni na mamaki wai ka ji wai ahlus sunna wai ya zo na cewa abin da ake wa dokta ba daidai bane abin da ake wa dokta ba daidai bane dokta shi abin da yake mutane daidai ne ga Allah mu ji Allah mu mutum ka san baka da call mun kai call baka da magana zaka faɗi ka rike ka rike ka je ka ta zikiri kana salati ya fi maka wallahi jahilai sun sa malumma masala cikin addinin musulunci zamanin da malar kano jahilai sun sa malumma masala cikin addinin ga yau wanda bai kamata ya fadi ma ba shi zai fadi wanda ya kamata ya fadi ko bai fadi yanda ya kamata shi ya fadi saboda ya ta wa mabiyan shi rai ba ma ta wallahi ko malam alkanawi in ya kuskure za mu zo mu ga ma malam kai kuskure addini muke yi ba wani ba ba ba ba ahalin gidan wani muke yi ba da haka mutum in ka kowal mala Alkanawi don girman Allah in da ka yi magana ka yi magana na hankali ba matan ke zama ko ayyuka ke zama wurin ba ya sa abin da yake ciki Allah saka muku da alheri salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah to akwai wayanda suke ta kira dan uwa ina so in tashi ne yanzu zan tashi assalamu alaikum Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am dan uwa barka dai barka kare malam alkanawi sunana muhammad al-ghazali daga Gana. na muna jin kamalan muhammad al-ghazali eh to na dai ji abin da aka tattauna kai masha Allah gaskiya mu dai Ali sunna ne kuma muna alfahari da malamai suna duka baki da kakaf sannan especially kuwa malamin Najeriya muna alfahari da ku sosai eh, amma yanzu aka ababen da ke gudana ne kamar kan da kuka kai bayani ba kai da kanka da kake zaune ke wannan program ba wai na ma daji ba ne tabbas duk wani ali sunna na gaske wallahi na kwarai shi ma duk abin da kake yi na inda ya fi da son zuciya shi ma ba dadi ya kai mai ba saboda yan bid'a don irin yakansu da kuka yi al yau suka zo aka zo kai wangan level sai dai da sunna baya ce wani al yazo kai kuma da dawanku da falka da aska da mutane ababan yan bid'an gaibar ababa dewa ya dan larfa masha Allah abinda muke yake damun mu ne sosai wallahi gaskiya doctor hello muna jin ka muna jin ka malam wallahi aha doctor gaskiya ababen da yi gaskiya bai muna dadi ba a fa'inta mu gaskiya kuskure kuskure kuskure ne kamar kana yayi da malam Isa Gaya sannan kuma da kai ma wani zagin ka dai da aka ce kace ya ayi ko aka ce ya muka aka ce ya wani bai kamata maimaita ba duka ba daidai bane don kai ma mai karantarwa kuma kana da followers ana bin ka mu duka kuma muna alfahari da ku duka baki daya duk da dai ko da wani ya riga wani dawa wannan tabbas haka ne abin yake amma waɗansu da kuma komawa bari isha fm kuma eh, wanga kibla fm wallah ya da ya kamu ya dame mu sosai kamun damuwa sosai amma ba kan da zamu yi muka rungi kaddara muka yi hankura kana muna dai follow mu je abin da ke tafiya amma dai gaskiya ni tun lokacin da tun lokacin da ya koma wurin wallahi ni na doubt ni na ga kamar ana mai shigo shigo ba ba zurfi ne in dai wanga ne Mr. Ford ne don shiya mutum ba mu yi da su ba sam sam sam sam ko da ya ce tuba fa wannan da suka da Allah mu san ba ba mu san gaskiya abin ba amma a su ababa yana gudana alwayo a wannan shafi kana ya sa ka cikin wani rudani ko shakku amma wallahi barin shi Isha FM pejin Ali Sunna duk duk afirka baki da ko ce duk najeriya duk dai karkar mu dai baki da na ina ke alshin hausa wallahi mun san kamar ishe fm fm sunna ne eh, na ali sunna ne kuma ya kamata ko mai na sasanta nan malam dan uwa da kana ji topic din kada ka fadada ko ka shigo da abin da yake ba daidai ba to to shikenan shikenan ba eh. damuwa to shikenan waɗannan duka kurakurai ne mu ko ba mu ce duk wannan wannan mu ce ba mu tare wallahi muna tare da malamin shi muna tare da shi sannan kuma muna tare da sauran malaman nan duka amma da a ai ankuri kamar na ga kamar ababa ta wayan su yan bidiya na mu da su ne na ga kamar sun samu kofa suna jin daɗi wani mana ya sa rigan sunna ya fito ya kira ya kira kamar yana tare da kaza kaza kuma yana hura wuta ne hmm. amma ba mu matsala inda an yi an yi ankuri hmm. an sulhunta Ah, idan kana cewa an sumunta kamar wa wato kana sai in fahimci kamar kana cewa an yayi nan wani abu ne na rigima wallahi ba wani abu na rigima aka ba ah. eh, gyaran addini ne gyaran addini ne saboda ka san wani abu ni kaga ai ban yi magana a karan kaina ba ni ban yi magana a karan ah. kaina ba amma datta ai ni ma ya so ya rusa ni tunda ya ce tunda ya fahimci mu makaryata ne ba ma tsoron Allah kaga bai kamata ba kamata yi kuma da ya zo sai ya faɗi inda ba mu ji tsoron Allah ba amma ya shiru sannan kuma ya ce ai tashanci ma muke mu 'yan tasha ne kaga nan ma duk bai kamata ba a matsayin ka na babba kaga yanzu amma ni sai na bar bakkaran kaina ni abu ɗaya ne ya sa ƙila ko ya ce min wawa inda a ce yana da damar da zai iya ce mun jahili kamar yadda ya ce wa shi abdurrahman isa ga ya jahili baya karantawa daidai ni ma da nan zai mun. to ina jin nan ne sai ya fahimci babu kofar shiga to tunda ya tumce shi da wancan dan ya rushe shi to kaga shi ma sai mu zo mu sa clip ɗinsa in ya faɗi sannan sai mu ce to ba daidai bane kaga abdurrahman isa ga in baya karanta daidai to shi ma baya karantawa daidai to kaga in ya san ane masa haka a gobe ba zai wa ai wani ba wallahi wallahi a gobe ba zai wani ba amma muka kyale shi a gobe ma zai yi jibi ma zai yi zai ta yi ya rusa wancan ya rusa wancan ya rusa so yake kawai kana ji a bari sai shi shi kare ake kallo kuma ba zai yiwu ba ai bai ba bai bai eh, zai yiwu ba amma walla gaskiya ne mu dai gaskiya ababen da ke tafiya da mun san dai ana fama a magance ne a ta komai amma dai gaskiya yana yana damu kuma yana cutar da ba matsala ku yi haƙuri tafiyar sunna don eh, saboda wannan lada saboda mu ba komai saboda yan bidiyan nan wallahi sun mutum ganin suke tukan da yake musu kaji yanzu muna ga kamar kai ka shakuro wani wani part mallam isa ga shi ma shakuro wani part ah, kakisu ya shakuro mala kakisu ya shi ma shakuro wani wuri mallam anas shi ma ya shakuro wani wuri shi doctor ya shakuro wani wuri ata malamin mu mallam anas kuma shi shi ma ya shakuro wani su da yawa malaman nan da kuna kowa ya ke kowa ya tare kofar da ba anya da dan bidiya da ya shigo muna ana ta rusar da su ana an wayi gari mun kuma an kusan kamar an yi na wurin wannan an komo kuma an komo gida mun san dai wannan tafiyar sunna ne yana faruwa ka amma a ta sara na duban bakin gatari ba matsala insha Allah Allah kiyaye mu duka baki daya Allah ya eh. saka da alkhairi wato kaga wayannan kolas din duk da yake ba sa tare da a fito a yi karatun amma sun fi magana a hankali su wayancan ire-iren su ma mu ba mu da bukatar su a tafiya sunna wallahi ba mu da bukatar su kaji mutum ya fito sai ka kare ƙarya dan dole irin ku babu wani yare da za ku yi mana mu fahimta wai mu fahimci a'a maslahar ci gaban sunnan kuke nema kolin kai ne eh, to ina ganin mala anwar ina ganin magana karatun anjima babu shi insha Allah e nan bisa shawarwarin da wa'insu suka bayar a eh, yayi a'a eh, amma tunda tunda kai tunda wallahi muna da ra'ayi ayi karatu sai waye waye ba auna cikin mizani ana auna kowa cikin mizani ana auna kowa cikin mizani inda shari'a ne ya kamatu din tudan amma tun da ka tun da tun da ka ce babu mm, karatu wallahi to ma mu mm. da ma mu muna da yayi karatu saboda addini yake yi ba ba ba mutum ba ana ana ya ana duban matsayin mutum cikin addini wannan babu laifi a shari'a musulunci amma yana da kyau a taraga na gaba ya taraga karami karami kuma ya duba girman babba gaskiya ne wannan shi amma eh to mu dai matsayin mu na matsayin mu na masu bibiyan malumma alkhairin alkhairin sunna shi bar muka fahimci addinin musulunci mu ko mun fahimci addinin musulunci wala suka diba muka sunna sun bar mun fahimci kama ana musu radi su ma suna radi amma shaksiya ni ba ta shaksiyan mutum ka san maslahar ba ta shaksiyan ko ko malamin bid'a ka san maslahar da ta sa nace a bashi ai abin da shi dakta ya zargi Abdurrahman Isa gaye da shi na baya karantawa eh, baya karantawa daidai ai ba illa ba ne cikin abun kuma da yake karantowa ya fassara ko ya ce gashi eh, kaga ai ba illa ba ne inda yake kawowa an ce kaza mu ma muna karanta kuma daktan ya yi imani da cewa haka shehu tijjani ai ya faɗi haka ne to kaga yanzu kawai shi ya bi wata hanya ne saboda an saba masa don ya rusa shi an saba masa don ya rusa shi yawwa to mu kuma kana ji kan mu biye masa wala wannan dalilin kawai shi yasa tunda kaga yadda bai hango abdurrahman isa ga ya alkhairan da yake wa sunna ba ya rufe ido to mu ma bai kamata mu ba hanyar da ya ba a matsayin sa da dattijo tambaya eh, rabu da shi eh amma in ya ƙara yi wallahi summa tallahi a tsaya ina zuwa ina zuwa kafin kai na rantsi da zatin Allah na tusa Dr. Idris a gaba wallahi ko 'yan bida'a ba za su taɓa tusa shi a haka ba wallahi kuma na haska shi wallahi ba ɗa da mace ta isa ta tsugunna ta haife shi zo ya ce ba haka ba wallahi dan makogaro zan kama inda duk inda ka kai ka kai ka kai sai dai ka gama kewayenka a ganka a fefe ana hango tsuliyar ka sama ko kai ko kai bai samu bai samu bai samu dama ya ce maka jahili bai dace ba kai ma jahili ah sosai kuwa ko kai bai samu dama ce maka bane eh ko kai bai samu dama ga maka jahili bane da ai shi yasa ai yace wawa a yanzu dakta yanzu mm. eh a yanzu in ya rusa ni ya rusa abdurrahman isa ga to waye za su tallafa musu ya kamata ya sa hankali malam ahmad da su malam bashiru agungu dukkan yan tasha ne don dukkan ku gurufin guda taro ke dawa dukkan ku yan tasha ne da haka malam ne tambayar nake son yi tambaya nake son yi Allah me masayin Usaimin da Bumbaz da Sheikh Nasiruddin Albani da Fauzan al-Fauzan shin matsayin su ba su yi juna raddi ba kuma sun zauna lafiya ba wato ka san wani abu da yake faruwa duk irin wannan abin na saɓanin fahimta wala duk an samu a tsakaninsu amma kana ji sun ɗauki tarbiyya ne na magabata shi ya sa kaga hakan bai yi tasiri ba Munan abin da ya sa ba mu ɗau tarbiyya ba ne na magabata kaga su ko da za su samu saɓani to ilimi ne ke magana amma mu yanzu ire-iren su dakta da ire-iren su in aka samo saɓani to ba ilimi ne fa ke magana ba cin mutunci ne ke magana da amfani da miyagun to shi yasa zaka ga mu nan abin yayi tasiri amma da a ce tsayawa za a yi kan ilimi ka faɗa abu kaza ina so in saba ma to fa kada in manta da kai ahli sunna ne na tsaya kan abin da ka faɗi na yi bayani a ilimance haka irin wannan suka yi amma da yawa masail sun samu saɓani ai amma sukan duba asalinsu to mu ba ma dubawa yanda kaga dakta yana yi ko irin mu'amala yan bida'a yake wa wanda ya saba da shi haka yake yi masa eh to kaga wannan kuskure ne kuskure ne ahli sunna koda yayi wani abu matukar shi yasa fa imamu ahmad yake cewa ikhrajun nasi min sunnati shadidun fitar da mutane daga cikin sunna ya ce abu ne mai tsanani a ce ka fitar da mutum daga cikin sunna to yanzu datta in yi wannan fa ya iya cewa dama kai ahli sunna ne eh haka ne ai kana iddi'ain sunna a eh. sannan wanda kuma yake gaya wa irin wannan sai in ka duba sai ka ga a tafiya sunna bai kamata a gaya masa ba to shi yasa irin su dakta ne suke ɗata mana irin mu'amalar 'yan bida'a suke wa 'yan uwansu Eh, shi ne kawai abin da yake faruwa amma wallahi su ma sun shekwa saimin suwa wallahi duk sun sassa ni gaskiya ni gaskiya zaman nan zaman nan gaskiya ni ina ra'ayin ayi zaman nan amma tunda majority sun ce kai zama a yan kuri mutane sun bugo daga Ghana wayan sun bugo daga nigeria sun gwada a wato kusan hangen gaba saboda abu da mai yan bida anya wannan dama shi muke hange kullum muke magana shine maganganun da kake ake yi kullum wato ana kulle wata wata wata wata raddin wato ana kulle wasu falon munasaba abin da zai faru gobe ana ana kallo abin da ana hanga abin da zai faru gobe dalilin da sa abin da kana yi wata wani raddin ma mutum ma wani kana yi ba dan waka ahlus sunna ba to su wannan abin da muke yin mu'amala ka san yawanci mafiyan su mafiya yawan su jahilai ne wallahi mafiya yawan su jahilai ne to wannan suke ɗauka kamar muna takadisin wa'ansu manyan malima haka suke ɗauka ah. wanda kuma jahilci ne ke haifar da wannan sai nan su fahimci kamar wanda zai fito yi zage-zage kaza shi yake kishin sunna mu ba ma kishin sunna amma kaga yanzu ai malamin su aka zo kai da yake yin irin wannan ya dora su akai amma ka duba yanda ya rikice hmm. suka rikice kaga kola yana ahli hmm. sunna tsantsan san zuciya yana fitowa daga bakinsa kuma fa ba fa irin yanda suke auna mutane ake auna musu ba ai hata wannan ai karatun in nazo zan yi danna shi zan yi ya faɗi in ce wallahi ba haka ake yi ba sannan na faɗi yanda ake na ka dalili to amma in ka duba hankalin su ya tashi suna cewa maslahan nan da muke kalla a kalle ta ita ma a nan bangaren amma su ba su kalla ba su ba sa kalla ba su kalla ba su ba sa kalla su ba sa kalla kuma ana samu wanda ana samu wa'anda sunan wai da sunan taliban ilimi wallahi malam ina mamaki yanda suke bin yadda suke kallo abin da kake yi gaskiya ne amma taklifanci da sun zuciya shi taushe mun zuciya suna taushe abin da ake yi wato a rufe kenan tun da mu ya mu ya mu ne wa ya kuma sha sirrul ghairi alihi fal wajibu katbul asrari wa izharul shari'atil eh, eh, idrisiya wannan kuskure ne wannan kuskure ne Allah ya samu wannan babban kuskure ne Eh, Allah shirye su amma dai gaskiya su ci gaba da ba shawara eh su ci gaba da ba shawara idan kuma ba su ba mu za mu ba mu a aikata za mu ba da shawara duk wani to amma lokacin da malami yake ganin kamar shi ba kuskure ke ba shekara talatin baya kuskure baya jin magana to haba kai ma haba in ba in dai raguwa ka yanka ranar sunanka to ya ka zama kai kai kai nazari yayi ya karka zama kai nazari wani fatawa wani fatawa za ka yi ce shekara talatin baka taba kuskure kan fatawa ba wani suka wani suka gabaje ka kai nan ka zo ka nan ka zo kana mai ibnu taymiya raddi imamu barbahari ka zo ka mai raddi kana kama magana imamu barbahari raddin ma kana yi ah, wallahi assalamu alaikum raddin kana ji ko wallahi ba wai irin raddi ne na ilimi ba ko na kuma mutuntawa yanda yake yi wa shekul islam ibn taimiya kaga bai kamata ba sai ka koya wa na ƙasa wai an yan masa kuma maganan ma ibn ba lallai ya fahimce ta ba na ma yi mata haka ko in ya fahimce ta akwai malaman na gaba da shi da suka fahimce ta ba haka ba ba yanda ya fahimta ba eh, kaga wannan kama ana koya mana ne mu ringa raina ai na gaba sannan ka duba al sannan ka duba al-imam al-barbahari shi ma wa ana koya mana ne nan mu ringa kallon su ba a bakin komai ba a yanzu kuma shi yana so a gan shi a bakin wani abu sa'an nan wa'insu suna so a gan shi a to kaga ai ba zai yiwu ba eh. ka mutunta na gaba sai a mutunta ka abin da yake mai imamu barbahari su hmm. abin da ake mai suna kan me yasa ake mai su ba imamu barbahari shekara dari shida bayan hijira irin hidimar da imamu barbahari ya yi kun san littattafan da Ibrahim Barbar ya buga ga Sheikh Nasir ga ga ga ga ga abin nan ga abin nan eh, eh, Ibn da littattafai wurin dari da dari uku da yan kai haba Allah ya sa mu dace ina ina kallon mutum daga ba damuwa eh amin wannan kai ne na karshe da Allah daga kai shikenan kai ne na karshe kai ne na karshe assalamu alaikum na'am dan uwa muna jin ka da wa muke magana To na'am muna jin kamar Abubakar. to gaskiya malam yi ganin a cikin da akwai ɗalibai ilimi da bi wanda za su cewa irin abubuwan da yake faɗa da sauran suna ɗauka kamar wani abu ne na addini mm. amma yayin da aka aka ƙara wayar ma da mutane su To na biyu wannan kowa na zuwa yin wannan to kaga maybe ya sa wani tunanin cewa to maybe fa abin da ke kama shi ne sunna ba gaskiya ne to ba matsala insha Allah eh, za mu duba duk dai da yake mun ce ai wani abu akan wannan amma dai za mu duba nan mu gani shawara assalamu alaikum wa alaikum salam dan wadawa muke magana kana magana da Ibrahim Bara Asalafi daga nan cikin garin Lagos muna jin ka Ibrahim Bala Asad. Malam barka da rana ya kokari. To alhamdulillah. Na ji kuna magana ne akan dakta akan kuskuren da ya ce na Abdulrahman. Mm. Na Malam Abdulrahman Isa ga. Na'am. Eh, eh gaskiya wannan maganar da ya kawo na kuskuren Malam Abdulrahman kuskure ne. ya kawo inda babu wanda ba zai kuskure ba akan karatu ko in yana karanta wani abu babu ko yaran ka nema hausa mm. ce kana magana cikin magana sai ka ji harshen ka ya sarki ko akwai abin da kake so ka yi ka faɗa ba shi harshen ka ya faɗa ba amma kana ji amma ba irin sa dakta yake ainihi ba dan ai ya faɗi yace shi ba malami bane to kaga irin ko harshen ka ya wannan kaga a matsayin ka na malami amma shi dakta yana nufin shi ba malami bane tunda ai ya faɗi eh to kaga ba irin wancan eh. eh ba wai irin wancan bane gaskiya to sai kuma abin da nake da ta cewa gaba malam eh, kanawi na ji ka ce misali kai malaman sunna gabaki daya misali duk daya ne a wajen ka gaskiya ni abin da na fahimta a haka haka ba hmm. haka bane ba hmm. saboda akwai maganar da ma Dr. Idris ya faɗa ya ce Malam Abdul Wahab ya faɗa wa Ibn Taymiyyah wanda ta haita Dr. Idris hadari ban ji kai magana akan ta ba eh, to ka gani ban ji ta ba a yanzu kai ne ai kake ah, yi mu to ai eh ni ban ji ta ba ya ce mana abdul wahab ya ce ibn taymiya ba abin da ya rubuta sai raddi kuma ya ce alwala wal bara shirme ne kuma shi malam abdulrahman ya taɓa ma malam abdul wahab raddi akan wata magana da ya hmm. ban ga kuma ka sanya ta ba a fejin ka ah. kuma shi ma sai da naga an sa ya cire shi a fejin shi a tiktok to yanzu kana kaga in da gaske ne shi ma da sai a ɗauko raddin da ya ma mala abdulwahab baya sai ka sa shi a fejin ka kaga duk ɗaya ne kenan to kai yanzu kana da feji amma magana da wannan da TJ ya nasiha a ah, dan a ah, dan dan dan tsaya dan tsaya dan tsaya Wannan wanda kai question dan tsaya kai yanzu kana da feji na'am kai yanzu kana da feji a ah, to da ya kana da feji da sai in ce ma nan kasa sannan kuma abin da kace wai na ce duk malamai na ne duk waɗannan malaman har dakta ba malami na da ya koyar da ni ka kabbin su ka fahimce ni kab dan ni malamai na ma ba ma Hausawa bane kawai sai dai ni ni ina dubawa ne kamar yanda kai ka sani dakta ya fi su duk matsala kakab ya fi su in kuma bai fi su ba sai kai mun bayani akwai inda ya fi su akwai a ya fi su kawai ya fi su ya fi su yanzu tsaya tsaya da Allah tsaya da Allah tsaya da Allah yanzu yanda yake zuwa mu muna yara yake zazzagin mu ga ya man ɗaya daga cikin wanda ai mu muna yara ko dan mun masa nasiya ai yazo yana ci mana mutunci ga ya mun mutun ɗaya ban ji ko guda ɗaya ba babu ne ai babu to wannan matsalar tasa ne yasa nan muke masa to babu babu to ai babu wanda ka taba yi ma irin to ai kana ji to ai ba sa yi kai babu malamin da ka taba yi ma haka na to ai ba sa yi ma alkanawi in kana inda suna yi kaka wallahi za yi musu haka kake mu'amala eh to ai ta ji illa kuma kai ma haka kake yi eh, haka kake yi in wani ya ma raddi haka kake yi haka kake mu'amalarta kowa ina da raddi da kai ma mutane da yan uwanka ahli sunna a ah, kaga da Allah tsaya in mutum ya min raddi tsa tsa ai ina so ne mu fahimci juna kaga dan san zuciyar ta ka ya fi bayyana in mutum ya min raddi haka ai nake masa waye ai ya taɓa min raddi ne ya ma yi min ma raddi kawai dan ya min guda daya eh akwai wani bin alkasim shekarun baya da ya maka magana ta kai wani jahili shi ya min raddi shi kace wannan ba ma shi ya min raddi bai ma raddi ba a ah, ni bai min raddi ba kaga kai masa raddi da kai mai raddi ni wallahi bai min raddi ba ni bai min raddi ba to da kai mashi raddi a ah, to ai ka ce ni ma in an min raddi haka ai nake yi kamar yadda dakta in an masa raddi a yake yi to shikenan ka yi kuskure eh, ne to tsaya ka ji tsaya ka ji na biyu na biyu kana ji da shi yanda nake da shi kuma tazarar dakta da ni dakta kamata ya kana ji kada ya abin da zan zage shi saboda shi babba ne na'am wancan kuma kana ji idan na fito na yi masa shi wannan sa'ana ne in ma ban ma girme shi ba to kaga bai kamata kuna ahli sunna ku ringa kawo abubuwan da za a gane cewa akwai dan wani abu tattare da ku ba kawai kana ji yanda ka san dakta shi kadai yake da wannan matsalar cikin tafiyar suna to shi yasa shi kadai muke waraddi in kuma akwai irinsa wanda yake irin abin da yake kawo ai tsaya ma ka ji ma in ma ƙara gaya ma wata ai matsalar ma ta dakta tsaya ka ji in ma ƙara gaya ma ma ai matsalar tunda da kun kai zuwa nan dakta bai taɓa wai ka zo ka bashi shawara ko wai ka yi masa gyara wai ya karɓa ba haka yake ta ƙasan ma haka yake wallahi duk wanda ya san shi ya sani ko ɗalibinsa zai gaya ma wa'ancan malaman kuma in sun yi kuskure kana ji Koda bu za su karɓa ba ina gaya ma Koda bu za su karɓa ba kana ji suna ba da ƙofa kuma suna sauraron mu su faɗi ai mu faɗi amma shi baya yi to kaga wannan shine illa a shi yana idan kuma in ka ce ko ɗalibansa ok eh. yanzu gaya mun kuskure ɗaya da wani ɗalibinsa ya gyara masa tunda ai ka ce ai yana yi sai ya fito ai ya ce ai ya gyara masa dan gaya mun guda ɗaya kai yanzu misali a gaya mun da Allah guda ɗaya a kaga tsaya da Allah tunda har kace fa ai yana yi fa sai ka faɗi guda ɗaya guda ɗaya sai ka faɗi gaya mun ah. guda ɗaya ina jin ka guda ɗaya wanda suka gaya mashi wanda a to kaga nan. a to kaga tun daga nan ma kana ji duk inda aka kai aka fara tattaunawa da ku sai son zuciya ya bayyana ka ji fa guda ɗaya bai sani ba kuma yana bibiyarsa Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace shi yasa nan ina ganin za mu auna nan za mu gani idan Allah ya kai mu zuwa anjima zuwa anjima za mu auna idan mu fito mu zo mu daddanna tunda in dai kana kuskure za a rusa ma da'awa duka a manta da tafi sunnar da ai kake yi saboda kana kuskure a baki baka ja daidai to za mu auna akan datta. ga wani nan guda ɗaya da Allah ya haƙuri assalamu alaikum sauri minti ɗaya da Allah na baka na baka minti ɗaya da Allah wa alaikum salam wa rahmatullah na'am ina jin ka na'am sheik wallahi Allah saka da alheri da wannan program da kuke yi amin na'am sheik eh, abin da ni nake so na yi magana a kai ne game da batun tafiyan mu na ahlus sunna sheik wallahi kana yi nan mun gama zaka dan fadada zaka dan fadada a ah, magana kaɗan nake so saboda mu duka mu samu fahimtar mu kan sunna kan mu ta samun sabani na rashin wanga malami ya taba wanga eh, malami wanga almajiri ya taba wanga malami shine yake so da na yi magana kai mu samu wayewa ba shek wallahi kana ji da zaka dan fada da ai da zaka dan fada da rai ka dan yi magana da eh to magana da nake so don Allah game da batun eh, maganan malam Abdulaziz hmm. da nake so don Allah da malam ka samu da wani karatu ne hmm. a daina raddi da sauransu dai yanzu kana raddi shi ma almajiran za su zo suna raddi da sauran ah, a yayi daidai yayi daidai wannan yayi daidai ai wannan ba ah, matsala bane a wannan ba matsala bane Ka, ai kaga yanzu kana ji uwa yanzu na anjima da za a ah, zo a matsala ne mu matsala ne mu yana cin mu a walayi kana ji sai ku ringa aunawa inda aka yi karatu aka faɗi daidai sai ku karɓa inda kuma aka yi zage-zage sai yawwa to sai ku bar musu kayan su amma ku auna yawwa to malam umar yana tura tuwa malam umar da Allah tun da ka hauro nan kaji an ci mutunci ni nan kaji na ci mutuncin wani a'a ba cin mutunci ba to kaga ai da kamata lafizan wa ke kaga da irin shekaru ne cewa aka yi dakta baya karɓar gyara baya karɓa baya karɓa ta ƙasa ma baya karɓa shine abin da ƙila ko katara an faɗi ne Allah baya karɓa kuma duk ɗalibinsa ya sani shi yasa duk wannan shirme ne wai kaji mutum yana abi shi ta kasa kai baka san shi bane mun fi ka sanin kowa ya shi saboda kai baka yi ai mu'amala tare da shi kawai nan su abubuwan akan bashi akan bashi ne kana ji akan bashi ne saboda maslaha sunnar amma mun san ba haka bane wallahi baya karɓar gyara haka dakta yake wallahi baya karɓar gyara haka yake to kuma ni da za ku kyale ni kana ji assalamu alaikum kana ji ni da za ku kyale ni wallahi da ni kadai zan saita muku shi dan wallahi in ne zama goma a kansa kana ji a share wannan shafin nan ne to Allah ya saka da alkhairi sai an jima eh Allah da za ku kyale wallahi da ni zan Allah da ni zan saita muku dakta da za ku banni wallahi sai na saita muku ai ma'ana kana ji irin da kwanan da kake auna aka auna ma da shi to za ka ji cewa bai kamata ka auna da shi ba wallahi shine maganar gaskiya assalamu alaikum wa alaikum na'am ya gida dakta wallahi an tashi dakta don haka zan tashi zan bakka akai zan dawo eh ina dawo sai in katsi ai ni malam da kai nake ai malam da kai nake so yayi magana shine magana kuma ina jin ka to eh malam eh malam to malam da farko dai Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairi Allah ya tabbatar da daga digan mu da ku duka akan suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kara muku lafiya da imani da albarka wato aka maka lawo ina tare da fahimtar wasu daga cikin yan uwa na'am musamman na ga kama akwai wani dan uwa a zamfari ba zan iya tuna sunansa ba na'am da kuma wani dan uwa da suka roki alfarmar Lahu ya haƙura da yin program ɗin da zai yi anjima bisa ga wasu dalilai da na ji sun ambata wanda ban sani ba in malam ya bada dama ni ma zan iya kawo nawa ban sani ba in malam in bana kan daidai to kila idan malam ya fahimtar da ni to kaga sai in ƙara fahimtar abin da yake wannan misali Lahu idan muka yi duba zuwa ga fikihun da ke cikin hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama take cewa la ya tahaddasu nasu annahu kana yaqtulu ashabahu ko kuma la ya tahaddasu nasu annan muhammadan yaqtulu ashabahu kamar yadda wato al imam muslim da al imam bukhari suka ruwaito da mabambanta lafuzza to kaga malam ni a fahimta ta kamar yadda malam kullum yake gaya mana cewa akan duba masalih da mafasid a auna a ga wace wace wace mafsada akan akan gabatar da maslaha amma kila akan mafsada hasa ko wani makamancin haka tabbas abinda shi dakta yake yi Allah kara masa lafiya ya shiryar da shi kusakurai ne masu girman gaske kuma a cutarwa ce ga tafiyar sunna musamman samun jajirtacce a kamar shi malam Abdulrahman Isa ga Allah ya kara masa lafiya ya jajircewa a nuna cewa irin da yanda yan bid'a suke yi kuma a ce yau gashi musamman yayin da ya nisabta masa girman ta ya jingina masa cewa shi babban malaminsa ne kuma a ji kuma ya bashi shaida irin wannan to kaga yan bid'a da ba neman kafa suke yi irin wayannan abubuwa musamman ma a wannan lokuta yan lokutan nan kwana talatin ko wani makamancin haka sun maida hankali sosai wajen cewa ai duk sanda aka karanta littattafan su ce ba a karanta daidai ba ko da ko daidai aka karanta ko na makamancin haka wanda hakan suke ribatar hankulan jahil jahilai ta bangaren su wanda dama su suka fi yawa to sai kaga gashi ka kawo abu ka fassara daidai to amma kila zalla ta harshe ko ma babu ma abin su za su kirkiro su ce ai kai ne ka faɗa ko dai wani abu kamar haka kamar yadda mun sha gani a munasabobi da dama to akar makallahu wannan kuskure ne gaskiya matukar gasken gaske to yanzu aka ce shi ma misali dakta ya yi kuskure sai kuma aka ce to za a biyo da kuskure kuma shi ma a nuna masa kaza to kamar yadda dan uwa ya ishara kusan zai zamto an rama kuskure da abin da yake misali ba daidai ba ko da a ce akwai wani wato ainihin nufi wanda yake kyakkyawa wajen yin hakan domin la'alla la'alla shi daktan ya ji yin hakan ba daidai bane musamman in ya zo ta kansa tun da mafi yawan lokuta mun gani tattare da mabiyansa mun gani tattare da wasu daga cikin ɗalibansa cewa abin da ya shafi kuskure in ba wai kansu ya zo ba to ba sa yin izina da shi ba sa yin itibari da shi lokacin da aka raba kallahu kuke ta kokarin nuna mai mutane cewa fa raddi ga ahli sunna ba iri ɗaya bane da raddi ga yan bid'a ai mun ga yanda suka yi ko unkula amma da yazo kansu sai suka dauko wannan karatun naku kuma suke fustin din sa suke nuna cewa ai bai kamata a ce kaza bai kamata a ce kaza kaga yanzu ne suka tuno cewa ahli sunna ba raddi da suke wa tsakankanin junansu ba irin shi bane ake wa yan bida to kaga akar kallahu ban sani ba idan muka ce wata menene ka bi kyakkyawa da mummuna domin ya shafi wannan in aka yi izina da wayannan abubuwan ni nake ganin akar kallahu ko yanzu ko yanzu wallahi na ta'i sun bayyana masu matukar gaske ta inda an fahimci irin matafiyar wancan bangaren an fahimci matafiyar daga ina ta fito an fahimci abubuwa da yawa a karba kallawo an fahimta tun daga sanda aka fara wayannan abubuwa har zuwa yau to ni nake gana a karba kallawo a fi shigaltuwa akan abin da yake yafi wannan din ina ga ko yanzu natija ta bayyana idan kuma bukatuwar hakan ya taso nan gaba to akwai wurare da dama da na san akrama kallahu za a iya yi wa mutane bayani duba ga kishin sunna da malam yake da shi da sauran abubuwa ni wannan shine ba sani ba idan akwai kuskure Ah, a shirye nake da malam ya tanbihi in kuma fahimci abin da yake ban fahimta ba Allah subhanahu ya kara wa malam lafiya saka da alkhairi amin nan eh Dr. Idris wato na dan je nayi alola amma duk da yanda wannan duk na ji abubuwan da kai bayani kuma insha Allah za a okay, kuma wannan abubuwan haka su wato ka kamar yadda muke ta kawatarwa cewa zage-zagen nan kaga ai ba daidai bane a wannan lokacin kaga akwai waɗanda ba su goyi bayan mu ba saboda ba malamin su aka zaga ba to amma kaga yanzu da aka zo kansa kaga yanzu sun fahimci cewa abin da muke faɗi a can ai ba daidai bane to kaga alhamdulillah ta nan kuma na kan wannan abin da yasa ji ana cewa da za a yi ma wannan karatu shine wato dakta so yake ya rusa kowa sai ya bari shi sai ya shi shi kadai shi yasa kaga ya fara ta Abdurrahman Isa gaya kuma kaga mu ma nan ai mu ma nan ai yayi mana dan ya ce tashanci ai miki. cewa tun da ya fahimci mu makaryata ne ba ma tsoron Allah to kaga kamata yayi tun da nan muna da waɗanda suke sauraron mu kuma yana daga cikin wanda ba a karɓar ilimi a wajensa shine mutumin da yake ƙarya kaga da sai mana adalci sai kawo ƙaryar da muka yi amma duk bai yi ba to kaga sai na fahimci kamar so yake shi duk wanda baya tare da shi a ra'ayi to duk yanda ya kai ya bi sai ya rusa shi to da na so gaskiya kana ji irin kwanan da ya auna a auna masa wallahi na tabbata irin abubuwan da zan danna na ya karanta abu ba daidai ba wallahi ba mai iya kare shi sai dai mutum ya shiru ko mutum ya yi zage-zage to amma kaga saboda maslahar yanda a'a wai ai saboda maslahar yanda kuma shi yake wa sunna kokari kuma da yake wannan ma ba wani dalili bane dalili ne a wajen yan bid'a to a iya kallon wannan nan ya sa a bar shi Allah ya sa mu dace Allah ka dora mu akan daidai assalamu alaikum amin wato yan uwa kamar yanda ne muku bayani wato a komai ni ban sani ba hakan ko kuskure ne a komai nakan duba maslaha ta tafiya sunna eh, maslaha ta tafiya sunna irin jajircewarka a cikin sunna da irin yadda ka karar da rayuwarka ni nakan auna wannan eh, nakan auna wannan kuma ina auna wannan ne akan kowane malami sai dai in na fahimci wani malami shi kuma a maimakon ya karfafa mu yana kokarin rusa mu to tun kafin ya rusa mu mu kuma za mu rusa shi kaga in mun yi haka ko da a ce yana da wa'insu alkhairai ba mai kuskure ba shi ne ya ba mu dama mu auna masa da wannan kwanan da shi ya auno mana abdurrahman isa gaya yana jajircewa gurin raddi wa 'yan bida'a musamman a tiktok muna tare da shi da haka rusa shi a ce za a nuna cewa ba ma malami ba ne a ce yana karanta ba daidai ba a ce kuma ai shi kaza kaza yana gaggawa dole kaga wannan duk kafa ne ake ba wa 'yan bida'a a rusa shi kuma dakta ya yi haka ne saboda ya saba masa haka ni ma ta ɓangare na kaga ya ce ai tun da ya fahimci ba ma tsoron Allah kaga ya kamata wanda zai ba su karatu ya ji tsoron Allah ai ya ce ba ma yi sa'an nan ya ƙara da cewa ai tun da ya fahimci makaryata ne mu ta sa ma kwata-kwata ma shi ya daina ma sauraron mu sai dai ya wuce to kaga ya kamata jama'a su ji ƙaryar da muka yi saboda ba a karɓar ilimi daga gurin makaryaci kamar yadda imamu zahabi ya kawo imamu malik yake faɗi a cikin siyaru a alamin nubala ya ce layi ukhadul ilmu an arba'atin ya ce ba a karɓar ilimi daga mutane guda hudu na ɗaya ya ce safihin yu'linu safaha wa in kana arwan nasi wawa wanda yake bayyana wawanci a bayyane ko da ya fi kowa kwankwaɗa ilimi nabi ya ce wa sahibi bida'atin ya da'u ila hawahu da ɗan bid'a wanda ke kira zuwa son zuciyarsa na uku ya ce wa man kana yakdhibu ko wa man fi hadisin nasi wa in kuntu la attahimuhu fil hadisi ce da kuma wanda yake yin karya cikin zantukan mutane Ya ce ko da bana tuhumarsa yi wa manzan Allah ƙarya to kaga dakta abin da ya jefe mu da mu rusa da awanmu ne mu makaryata ne wa'insu suna ganinsa da kima suna ganinsa babba ba zai gaya musu ba daidai ba ba zai yi sharri ga wani ba ba zai rusa wani ba saboda ya saba masa su ne masa wannan kallon sai su ɗauka ƙaryan mukai to kaga kamata ya fito ya faɗi amma bai fito ya faɗi ba ya faɗi ne don ya soke mu kaga bai kamata ba a matsayin ku na dattawa in dai daman sunnan kuka yi wa aiki muka taso karfafa ya kamata ku yi ba rusa mu za ku yi ba ta hanyar faɗin abin da yake ba haka ba a mu na tabbata dakta ba zai zo ya kawo inda gashi alkanawi ya masa ƙarya ba na tabbata ba zai kawo ba amma kaga sai ya kawo ya ce ya fahimci makaryata ne mu bai kuma kawo ƙaryar ba a matsayinsa na dattijo wannan ba daidai ba ne duk da mun danna zuciyarmu inda a ce mu wa'ansu ne irin wa'anda suke zaginsa da sai mu zo mu aibata shi amma nasiya muka fito muka yi masa amma nasiya ma wa'ansu sun ce a shi ba a yi masa shi eh, dole da duk abin da ya sai dai a bar shi to kuma kaga wannan wata tafiya ce ba ta sunna ba shi yasa abin da nake ƙara jan hankali kenan a matsayinsu na manya ba rusa mu za su yi ba ba 'yan bida'a za su ba wa dama a kanmu ba kamata yi su karfafa mu cikin tafiyar sunna in ma kusakuran ne muke yi su kiran mu su gyara mana saboda rayuwar su gangara ce yanzu musamman na abdurrahman isa ga yadda da ce ka sha jinsa amma ka kaga baka kiransa ba dakta amma kawai ka faɗi ne saboda me ka nuna ma jahili ne kaga yanzu yan bida'a sai su ta yawo da ka, suna cewa ai gashi ma jahili ne ma ai abin da yake karanto mana ba daidai ba ne wannan ya kamata dakta ilimin da Allah ya baku musamman na shari'a ba mu mu ringa amfani da shi kuma ku ba ku amfani da shi ba ku ne a haƙƙu da ku amfani da shi tunda ku ne na gaban mu, kafin mu karanta kun karanta shi sa ba komai ne in ya zo bakin ku za ku faɗi akan kowaye ba eh, ta wannan nake cewa daman ba hanya ta bace eh, ta in kawo in zo in ce gyaran larabci ni ba hanya ta bace kuma na faɗi Eh, na faɗi ba hanya ta bace da haka wani ko kawowa a danna dakta a ce ko ai abu kaza da yi bai karanta daidai ba ganin wannan Allah ya sa mu dace wannan kuma abin an rufe shi sai dai kuma in mun ga an buɗe wani eh, to sai mi da yaren da ake ji Allah ya sa mu dace Allah ka haɗa kan ahli sunna akan gaskiya da malaman mu dukkanin su a